sarki zaki ya wa sarki zaki imani da lafiya amin tare da kai tare da kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida amin والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن أقوى وأن da kuma kallon mu. a daidai wannan lokaci ina musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda ka faɗa wannan ita ce halka ta uku a sarki zaki ka yi haƙuri je idan ba manta ba lokacin da ɗan uwa malam idris jirgin ya zo yin program na ci wani da ya zo daga sakkwasa ya faɗi waye bansa sai shi wannan yake ganin a'a wani ya shigo yake ta aibe bai kamata ba in zo in ce malami ya zo a ci a faɗi waye babansa amma fa su da suke wannan maganan sun manta akwai wanda ya zo nan shafin hmm. sai da ya faɗi ma baban mu'awiya ga asalinsa mamar mu'awiya ya faɗi ga ta ya ce karuwa ce ma in ba kamanta manta ba an yi wannan a shafin nan Eh, a lokacin da ake yin wannan su suna ganin cewa sanda wancan yake faɗa yana cikin karatu amma idan su ne aka faɗa a kansu ku bai cikin karatu so ina so duk masu saurare fa su gane fa cewa duk yadda mutum yake jin idan mun taɓa malaminsa yana jin zafi yana ganin malaminsa da kima to ya kamata al'umma ta yi mana adalci duk yadda wani ke ganin malaminsa mun fi ganin girman sahabban annabi sama da yadda yake ganin girman malaminsa don kana jin zafi idan an taɓa malaminka ka ji baka ji daɗi ba kenan yin kamata mu da kake taɓa sahabbai ka ji wani irin mu zafi muke ji amma haka muke haƙuri da maganganun da ake faɗa a kansu so ina ganin bai kamata ya zamanto ku da kabarin ku bai zama marfu'i na wani kuma ya zamanto majiruri wannan shine abu na farko sarki abu na biyu abin da ya taso da turkatun kannan ana kawo hujumi da farmaki ga ɗaliban da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya karanta da su kuma ko da Allah ya aiko duniya ta lalace gaba dama ko da Allah ya turo annabi don ya tsarkake mutane daga ɗabi'a mara kyau ne ya mayar da su zuwa ga ɗabi'a mai kyau mu kuma a aƙidar mu shekara ashirin da uku da annabi yana karatu ya ci nasara wajen karantar da sahabbai da kuma ya ci nasara wajen karantar da sahabbai dan ba yadda za a yi Allah ya saukan masa da Qur'ani ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata dan ya sanar da mutane littafi da kuma bayanin littafin sannan a ce annabi ya yi shekara ashirin da uku yana karantarwa bai ci nasara a karantarwarsa ba ba zai taɓa yiwa ba kuma billahi alaikum idan annabi sallallahu alaihi wasallama zai karanta da mutane da ƙur'ani da karanta wasu ba su zama mutanen kirki ba wane ne a duniya zai karantar da mutane su zama mutanen kirki saboda tasirin ƙur'ani da abin da ya fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai taɓa yiwa ba hmm. so shi ne maka fara kawowa su ji inda daɗi babu wani mutum da ya isa a doron ƙasa a yanzu ya ce wai zai zama shi ne alƙali da sahabban annabi wajen hukuncin su danna ko wuta to shi ne muka dawo da abin kansu cewa wanda zai zama alƙali ga sahabban annabi farko tukunna su dai wanda suka karɓi musuluncin a hannunsa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba lara ala shi ne Abubakar da Umar wanda har yanzu a tsarin da Allah ya wa rayuwa ta barzahu ga annaba a kwance ga su a kwance haka suke tare amma wannan kai bai sa sun ci albarkan mujawara da annabi ba har a rayuwa ta barzahu wani yana yin kunduma masa zagi yana ganin ba musulmin kirki ba ne tare da haka kuma shi yana so mu yadda da nashi musuluncin shi ya sa maka hannun wa aka karɓa da sai suka ɗauko wata magana suka ce sai da auya ya faɗa wanda alhamdulillahi kaga ana samun taimakon Allah ba daga ɓangaren mu kaɗai ba suna fitowa suna ƙarfafar abin da muke fita. wanda kaga wani ɗan uwa ya zo ya yi maganar maganar cin hanta da ake ta jingina wa hindu cewa ta yi wannan maganan ƙarya ne dan da na samu lokaci hadisai ne suka zo ruwayi guda biyar ta hanyar da suka zo babu inda ya inganta Hmm. babu inda in inganta wannan kisar an yi ta da message da mutane suka kalla wannan fitin a da Shi ne ya rudu wasu sai suke ganin abinda da ake karanta musu na tarihi kamar gaskiya ne kuma ahalin suna ta ganin abu a littafi kaɗai zai wadatarwa a gurin mu sai idan ya tabbata ta hanyar isnadi tukunna sannan kake mana hujja da shi wannan shine abu na farko to ba mamaki sarki ba zan ja karatun yi tsawo ba amma cikin misalan da nake bayarwa zan ci gaba da turo maka sai mu cewa idan magana ce ke sa mutum ya tantanci tsinuwa a gurin Allah saboda sai na auya annabi ya kira shi ya ce yana zuwa ya zama ne. da zan dinga turo maganganun da wallahi ko a ma'auni ka auna su kasancewa cewa munin su ya fi tazarar sama da ƙasa a wajen Allah da abin da sai da namu auya ya faɗa tare da cewa kuma jiya an kawo aya cikin surat toba sai namu auya yana daga cikin wanda suka tafi yakin buka wanda Allah ya buɗe cewa ya kai wasu kuma an sha faɗa a nan shafin na ce duk abin da wani sahabi zai bai fita daga ɗayan biyu laifin ku ya yi ma Allah ku ya yi ma annabi idan laifin annabi ya yi wa to shi annabin da aka wa laifin in kafin a yi masa Allah ya tafi afu anun kai annabi in sun maka laifi ka yafe musu idan kuma laifin Allah aka yi wa wanda kuma aka nema ya neman musu gafara a gurin Allah shine annabi Muhammad yayin da munafikai kaga Allah ya ware su daban akwai wanda annabin ya musu sallah Allah ya ce kai kare saboda su hmm. munafikai annabi ya musu sallah aka ce kai ya musu sallah Allah ya ce kai kare Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ta ka tsayawa akan kabarin su kai masa addu'a kakka kare masa sallah saboda innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu sun mutu sun shi da Allah da Annabi da haka munafi sune eh, munafikan da annabi bai san munafikai daban yawa munafikai daban sahabbai daban ko kuma mun sha faɗa maka ce munafikai su suka fara zagin sahabbai a Madina duk wanda ka gan shi da aƙida ta zagin sahabbai yanzu ke yana kan aƙida ne ta wa'ancan munafukan da suka fara zagin sahabbai a madina wato ganinka ganinka da abin ba shi wa ba shi kawai ya kwalfa ka zama sahabi ba a'a ai dama ai mun yi ta'arifi mun ce ba a kira ka sahabi ba sai ka haɗu da annabi hmm. sai ka yi imani da shi sannan sai ka mutu akan imani hmm. sannan ke kiran ka sahabi sannan ta masa habi ka lura na'am to munafikai su suka fara zagin sahabban annaba a Madina Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as sufaha idan aka ce musu ku zo ku yi imani kamar da raguwar mutane suka imani sai su ce yaya za a yi imani kamar yadda wawaye suka imani wanda suka fara cewa sahabban annabi wawaye a madina fa su ne munafikan nan fa duk wanda ka ganshi akan aqida ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi da yake jifan wasu ya ce musu munafikai shi ya tantance ya zama munafikin haka yanzu ba dogon karatu ba zan yi yau wata kila misalan da za mu dinga bayarwa shi zai sa karatun ya tsawo bari zan fara turo maka na farko yanzu wannan shi kuma ka ji abin da yake faɗa faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratu ar-rahman lokacin da Allah yake tabbatar da cewa ranar alkiyama ba zai tambayi aljani ko mutum ba dangane da zunubin da ɗi ka gane sai ga 'yan shi'a suna faɗa cewa gobe alkiyama sai shi a duk zunubin da suka yi ba za a tambaye su ba gobe alkiyama duk zunubin da suka yi ba za a zan zan zan zan zan zan wato nuna maka za ka ji da baki idan ka ji da baki sannan kuma zan zan nuna maka a littafi inda suka wannan magana hmm. wannan ara Allah ya fi nuna cewa kamar akwai ranar tashin kyau akwai sabon da za a sa su kuta sha da ce ai sahabbai na ne shi Allah ya ce wa ɗan sallallahu alaihi wasallam ai baka san abin da suka yi bayan ka ba to wayannan kuma ma ba san da suka yi bayan su ba Allah ba zai yafi musu ba balle an ci a ai zu in baka man in baka manta ma eh zu ka tambaye ni cewa ta arifin sahabi ha na faɗa maka ha sahabi shine wanda ya haɗu da annabi yayi imani da shi ya mutu akan imani na'am bayan annabi ya bar duniya an kamar da ba akwai kabilu da aka samu da matsala ta ridda da kafu daban-daban da suka fita addinin musulunci wa'annan mutanen su ne wanda annabi ya bar duniya ya bar da kan addini bayan ya bar duniya ba da cewa ridda ta faru kuma da suka fita addinin musulunci kuma sahabban ne abubakar ya jagoranci aka tashi aka yaƙi mutanen cikin wanda suka shafa mai aka yaƙi su akwai sai na Ali. Don a lokacin har aka ɗauko mata a matsayin baiwa aka ba sai na Ali daga ƙabilar Banu Hanifa. Ita ta haifan masu da na Ali sunansa Muhammadu Hanafiya. Nisba ne zuwa ga waccan ƙabilar ta Banu Hanifa. To wa'annan mutanen da suke ridda suka bar addinin musulunci bayan annabi ya bar duniya. Su ne wa'inda za a zo da su gobe alkiyama annabi ya san su ya bar su a addini sai ce sahabbai na na sai a ce ai ba ka san me suka yi ba a bayan ka kana wa sarki na'am na'am na'am ke ce sahabbai na na sai a ce ai ba ka san me suka yi ba a bayan ka to yanzu ina so da Allah zan fara tura maka wannan bidiyon na shi wannan mutumin Halim Al-Gazzi ya faɗi ka ji abin da zai faɗa sannan idan ya faɗa shin wannan maganar a a littafin shi a babu gashi nan na tura maka sakali wannan shine abu na farko إذا لم يسأل عن ذنبه إنسان ولا جان فلمن يعاقب الله إذا يوم القيامة إذا كانت الآية هكذا مثل ما موجود في المصحف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان إذا لمن يوجه من هو المسؤول حينئذ كفوهم أنهم مسؤولون من هو الذي سيسأل الإمام يقول الآية هكذا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعتنا لا يسأل عن ذنبه منكم يا شيعتنا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة هنا تظهر الحقيقة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kana jin abin da na faɗa ya fassara faɗin Allah ta'ala fa yau ma'idin la yas'alu an zambihi sun wala dana sai ya yace ayar yadda take minkum ne ya ya na shi'a daga cikin ku ku yan shi'a ranar alkiyama gobe duk zunubin da kuka yi ba za a tambaye ku ba wannan maganar da shi wannan malamin ya karanta kaga wannan littafin na'am al-Qur'an fi tafsir al a mujalladi na tara idan ka tafi suratul Rahman a shafi na ɗari da tamanin da bakwai a nan ya kawo wannan maganar daga isnadi ali bin ibrahim ƙauluhu wa yau ma'idin la yasalu an zambihi qala minkum ya ani min shia insun waladan qala yace ma'anahu anna man tawalla amiral mu'minin wa tabarra'a min a'da'ihi duk mutumin da ya jabinci sirrina ali ya barranta daga makiyansa wa ahalla halalahu wa harrama haramahu ثم دخل في الذنوب ولم يتب في الدنيا nan ya shiga ya aikata manya-manyan laifuka a duniya kuzziba alaiha fil barzaku barzahu ne za a yi masa azaba wa yau yawmal qiyamati wa laysa lahu dhanbun yus'alu anhu yawmal qiyamah amma idan ya tashi daga kabari ya je gaban Allah ya tsaya to duk abin da kuma yayi na zunubi daga nan ba za ma a tambaye shi ba gobe alkiyama wannan yadda suke fassara alqur'ani kenan wannan shine abu na farko so wannan magana da wannan malamin ya yi, kada wani ya ɗauka cewa a'a ai magana ce da ya faɗe ta a ƙashin kansa magana ce da ya faɗe ta a ƙashin kansa sannan kuma akwai ta a littafi ko babu akwai ta na faɗa maka shine dalilin da ya yasa zaka ji 'yan shi'a na cewa su babu wani littafi da ya inganta a gurinsu saboda sun san abin da ke littattafansu wala ba za su iya ba su kariya ba ba za su iya ba to mai irin hmm. wannan fassaran shi ne zai zo ya kalli sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne alƙari a kanta. barin tura maka bidiyo na biyu za ka ji faɗin Allah cikin suratu Maryam da yake fa khalafa min ba'dihim khalqun wa'inda suka zo baya za su zo baya aza'u salatu sai su wulakanta sallah ka san ko menene aza'u salata a gurin yan shi'a hmm. kai yanzu in an ce a da'u salata za su tura ta sallah da ka fahimta dangane da sallah eh kamar bi ma'ana waɗanda ba su a sallah da kyau ko to eh, yanzu bari ka je bari ka ji tafsirin da wani malami daga cikin malaman shi'a'i hmm. bari ka ji in tura maka yanzu za ka ji a da'u salata gashi nan ina tura maka خلع خلف أضاع الصلاة أي علي بن أبي طالب واتبع الشهوات أي ترك الحسين خلف خلف أضاع الصلاة أي علي بن أبي طالب واتبع الشهوات أي ترك الحسين ومن أظلم من kaga fa kalafa min ba'dihim khalfun abinda Allah ke cewa idan mutanen kirki suka wuce waɗanda za su zo daga baya suka zo waɗanda ba na kirki ba wannan maganar Allah ta'ala ya yi ta a suratu Maryam ne kuma tun daga inda ya fara maganan ya fara magana ne akan wato nana Maryam bayan da gaba magana akan annabi Yahaya kaga ce wa annabi wa zikr kitabi Maryam idin bazat min ahalihama makanan sharkiya ya zo yi magana ɗan da ta haifa annabi Musa Isa alaihi salam da ya zo yi magana akan annabi Isa ya gama ya zo yi magana akan annabi Ibrahim wa zakku kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan annabiya. da ya zo ya gama ‘ya'yan da aka ba annabi Ibrahim da annabi wato annabi Ibrahim, Allah ya ce, falamma a ta zalahun wa ma ya abudu na min junin lahi, wa haɓna lahu isa haƙa yaƙuba wa kullum ji alna biya. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان سريع عليا yazo yayi maganar annabi Musa ta wada kurfi kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadinahu min janibi tur al-ayman wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya aka zo aka yi maganar wa kurfi kitabi Isma'il annabi Isma'il dan sa innahu kana sariqal wa'd wa kana rasulan nabiyya aka yi maganar annabi Idris wa zukur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya hmm. wa rafa'nahu makanan aliyya da Allah ya gama maganan wa'annan annabawan sai ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim wa'annan sune wa'anda Allah ya yi musu ni'ima min annabiyina annabawa min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma aluhi daga zuriyar annabi adam da wanda muka dauka a cikin jirgin annabi nuhu ومن ذرية إبراهيم أكوي ذرية النبي إبراهيم وإسرائيل أكوي النبي يعقوب ومن من هدينا وجتبينا إلى تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تو إن النبا وند الله يفتح سيتي فخلف من بعدهم خلف bayan mucewa waɗannan mutanen kirkin mutanen banza za su biyo baya a za'u salatu za su tozarta sallah wata ba ushe hawa sai su basu zuciya sai wannan ɗin shi an yi fassara a za'us salata za su tozarta sallah sai fassara sallah da sai da na ali shine sallah wata ba hawa shine za su bar al'imamu husaini da aka fa saufa ya alƙauna gayya mai irin ƙur'ani wannan hawan ƙawaran ya fassara shi haka yadda ya ga dama kuma da sunan ƙaunar ahadul baiti shi ne kuma zai zo zama alkali ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen musulun su wannan shi ne abu na biyu cikin ababen da na turo maka bari mu tafi kan abu na uku wannan fasarar da eh. fasarar nan kamar sai akwai inda aka ci hukunta sayyidina Ali da sallah ko ne yayi eh. abin da ya kamanta abin da ya fi ma sallah an kira sayyidina Ali Mm. ai na kawo maka a baya akwai waɗanda suka ce babu bambanci a ce ya Allahu ka ce ya Ali babu bambanci akwai waɗanda suka ce in ka kira sunan sayyidina Ali baka kira sunan Allah ba kiran sunan Allah babu kiran sunan sayyidina Ali shirka ne mm. kuma sun ce ga baki Qur'ani da kake ganin sa to magana yake akan sayyidina Ali kai ka dauka yanzu muna dauko ayoyi ne kaɗan kaɗan yanzu maganar inna iddatu shuhuri inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi lissafin watanni a wajen Allah watanni ne guda goma sha biyu sai ya ce ranar da ya haɗa sammai da ƙasa akwai watanni guda hudu masu alfarma a su tauba ka sanya suke fassara watanni guda hudu masu alfarma a'a ka ga momin san watanni hudu masu alfarma muna zulqa'ada muna sannan sai zulhajji sai al-muharram ko sannan sai rajab su ne watanni guda hudu masu alfarma to a gurin a gurin in shi a fassarar su na ciki watanni hudu masu alfarma shine akwai a sayyidina ali akwai alhassan akwai alhusaini akwai fatima su ne ha arba'at buhuru a ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma na'am ka lura na'am na'am yanzu bari mu tafi nuka ta gaba a banda wannan dama na ce zan dinga kawo abubuwa guda goma goma amma ba sun yarda cewa waɗannan mutanen masu wannan maganan musulmi ne bari ma hasari suna ganin su ne shi shi'an gaskiya bari mu je kan wannan mu ji kunna na uku gashi nan shi kuma zaka ji yana cewa da annabi Musa ya je je ga Allah bai ga Allah ba sanda annabi Musa ya faɗi isu ma wai fuska hasken fuska sai da na ali ne wani bangare bayyana shi yasa annabi Musa ya faɗi ya suma kunna shi kaji annabi Musa ya yi zamani da eh, a kunna za ka ji kunna ka ji يوم القيامه ذاك اليوم اللي فيه يصعقون يعني موسى من طلب ملاقاة ربه حتى يرى ربه وتعلم التأبيد لن لن مولا لن تراني قال له بعض الجبل وهذا القرآن المشكلة لو سيرت في الجبال منو اللي ضرب لموسى الله لا اله الا الله قال لا تراني قال برز له فيض من وجه علي قال برز إيه. له فيض من وجه علي قرر صاحبها وأفاق والله مشكلة والله مشكلة هذا الطاقة لا متناهية بالوجود علي بن ابي طالب الطاقه التشغيليه مو اللي اللي فعلا حير الالباب ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ألا لعنة الله على الظالمين <clears throat> نعم yanzu kaji ayar ta zo cikin suratul a'raf ita ce aya ta 143 Allah yana ba mu labari cewa walamma ja'a Musa da miqatina lokacin da annabi Musa ya zo miqatin mu wa kallamahu rabbuhu kaga anan wajen kallama fi'ilun madin ne ha'un ɗin shine damirun للباء مبني على الذم في محل نسب مفعول به مقدم رب شين فاعل مؤخر وهو مضاف والهاء ilaihi. A anan wajen ba zai yi baka ce wa kallama hu fiye da na ali ne yi magana da wa da annabi Musa Allah ne yi magana da annabi Musa hmm. qala fi annabi Musa da ji daɗin magana da Allah kamar yanzu sarki ko ƙur'ani ake karantawa in aka samu wanda ya iya karatun za ka ga in ya fara baka so ya bari sosai sosai saboda daɗin da maganan Allah ta da shi ballantana a ce kana magana da Allah daga kai sai shi yana baka magana kana mai magana lokacin da annabi Musa ya ji bai duk magana mai daɗi a duniya ba irin wannan wannan shauƙin ne isa idi ba annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ka Allah ina su ganka qala sai Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba amma walakin unzur ila aljabal ka kalli wancan dutsen in istaqarra makanahu in kaga dutsen ya tabbata inda yake babu abin da ya faru to ka saufa tarani da sannu za ka gani sai ce falamma tajalla rabbuhu liljabal lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tajalli ya bayyana ga dutsen ba a ja'alahu dakka kaga tajalla rabbuhu rabbu shine fa'il sai wannan dan shi an yazo yace a'a ba Allah bane ya tajalli a wani bangare ne na fuskar na Ali ya bayyana ga annabi Musa har annabi Musa ya faɗi ya suma falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minina lokacin da annabi Musa ifarka yace tsarki ya tabbata gare ka ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah idan ya tabbata wani bangare ne na fuskar sai da na bayyana annabi Musa isu sannan ya fata ya ce subhanaka yanzu subhanaka din ba zai tabbata ga Allah ko ga sai da na Ali ga Allah ne ga a'a in ya tabbata cewa bangaren fuskar sai da na Ali ne ya bayyana annabi Musa ya suma da da sai da Ali kenan subhanaka kara sayyidina ali zai tabbata hmm. sannan tutu ilaika na tuba zuwa gare ka yanzu annabi Musa gawa yake tuba kenan kaga ba ga Allah ba gawa sayyidina ali sayyidina ali hmm. wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda na fara imani an ganka ko ba a ganka ba Allah akwai ka to kaga lokacin da ka gane cewa Allah subhanahu wata'ala ne da kansa qala sai ya Musa ya Musa in tuka ala nasi ni nana tsika akan mutane da risalati na baka manzanci na wa kalami kuma na zaɓi in dinga yin magana da kai fa kusma a cikin kai abin da na baka wa kun mina shakirin ka kasance cikin masu gode mu amma wannan maganar da ifada wannan maganar da ifada ya ce wani ɓangare na fuskar sai da na Ali ya bayyana ga annabi Musa Isa'i a maimakon Allah mai wannan aƙidar da ya kamata ya ta jadidin musuluncinsa ne wai kuma shi ne zai zama alkali da sahabban manzan Allah wanda wannan tafsirin in an yarda da shi to kada an karyata Qur'ani hmm, kada an hmm. Qur'ani to mai wannan aqida a ne yanzu Allah ya ce wa kallama Allah Musa kalima a suratul nisa'i Allah yayi magana da annabi Musa magana daga ran da ka zo kace Allah bai magana da annabi Musa ba da wani magana ba ka karyata wannan maganan gaskiya na'am Allah ya ce falan ma tajalla rabbuhu sai ce ba Allah bane ya jalli. faidin ne wani bangare ne da fuskar sai da na ya bayyana annabi Musa ya faɗi ya suma wannan mai wannan aqidar kuma shine alƙali wajen hukuncin musuluncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yanzu na tura maka na ainihin wato abu na gaba ke da yanzu bari mu tafi abu na gaba bayan wannan gashi nan zan tura maka yanzu a nawa na tura maka yanzu na uku ko to bari zan tura maka na huɗu yanzu abinda duk Allah ya faɗa a Qur'ani na maganan wasfurullaha bikiran kafira a ƙur'ani, da kuma tasbihi to za ka ji ɗan shi'a yana cewa duk abin da kaga Allah ya ambata a Ƙur'ani ya ce a ambaci Allah ko a yi tasbihi to ambatan Allah nan fa da tasbihin nan ba fa kowa ake nufi ba ambatan na na Fatima shi ake nufi da ambatan Allah a Ƙur'ani zan tura maka ka ji zan tura maka ka ji wannan shine abin da mutanen nan suke ainihin wato faɗa a cikin aƙidinsu sannan kuma suka zamanto su ne alƙalai a kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har gashi nan bari in tura maka duba ha gani eh ya shigo tura maka to روايات أهل الحفظة والطهارة لما اذكروا الله ذكرا كثيرا تقول قال ذكر الله كثيرا دول انا شو دخلني بهذا الموضوع؟ قلت دول السلفيين اللي عم قاتلهم اليوم ما يفهمون هذا الحكي. قال أئمتنا الذكر الكثير هو تسبيح فاطمة. قالوا الأئمة؟ هو تسبيح فاطمة هو ذكر الله الكثير. mun ji ji abin da yake faɗa tasbihi da qur'ani yake faɗa da kuma inda da Allah ya ce a ambace shi ambato mai yawa a Kur'ani, to ba komai ake nufi ambatan na na Fatima shine zikirullah kasiran sannan kuma shine tasbihi hmm. ayoyi zan kawo kaɗan daga ciki ba sai na kawo da yawa ba Allah lokacin da ya zo munasabar illar shedan da kuma kayan maye sai yace inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum kumul adawata wal baghda'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salati fa hal antum muntahun kaga idan mun dauki tafsirin wannan dan shi'an to zikirin Allah anan wajen da yake shedan je kautar da mu to ana maganan cewa fa an na na Fatima ne annan Allah ya faɗa mana a suratul anfal yace innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun to nan kaga innamal mu'minuna idza innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah in an ambaci Allah to kaga idan an ambaci na na Fatima kenan sannan a suratul hajji Allah ya ƙara faɗa ya ce allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma wa mimma razaqnahum yunfiquna sannan Allah ya ƙara faɗa a suratul nuri yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar sannan idan muka tashi tafiya a cikin suratul zumar zamu ga Allah yana ce afa man sharaha Allahu sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbih sai yace fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillahi ulaika fi dalalin mubin sannan idan muka sake tafiya cikin suratu zumar ɗin har a yau za mu ga Allah yana ce mana Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan masani tashirru minhu juludul ladina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah yace zalika hudallahi ya bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had sannan in muka sake tafiya za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ainihin wato istahwada alaihim ash-shaytan fa amsahum zikrallahi ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasiruna sannan zamu ga cewa Allah ya ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati sai ce au ila dhikrillahi wa zarul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sannan zamu ga Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillahi wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasiruna certificate guda goma da Allah ke so kowane musulmi ya je lahira ya shiga aljanna da su abu na farko da Allah ya faɗa a suratul ahzab kaga akwai innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sa'imina was sa'imati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati har zuwa ainihin wato إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما haka a gurinsa ambatan Allah da Allah yake faɗa a Qur'ani to ambatan na da Fatima shine wazkurullaha kasidan a ambaci Allah subhanahu ta'ala da yawa kuma da ya tashi magana sai ya ce qala a immatuna imman mu sun fita. to wannan ƙaryar da suke yi da sunan ahlul baiti ita ce abin da suke so mu ma mu koma muna buka ma Allah da ita a kirkita Qur'ani da sunan ahlul baiti shine abin da suke so mu koma muna yi bari mu tafi na turo maka wannan barin sake turo maka wani na gaba bayan wannan shine a zan tura maka wanda zaka ji yana faɗa cewa al-Imam Hussein wani mabiyi ne ke faɗa cewa girman al-Imam Hussein yafi girman Allah da girman sallah ha kwarai zan tura maka zaka ji tura malamin kwarai al-husaini akbaru min Allah wa min salati haka yake faɗa sai ga wani ɗan shi'a daga cikin malaman su yana cewa ai abinda wannan yake nufi husaini akbaru min Allah wa min salati shine ana nufin cewa wai sallah ne da kuma kiran sallah shi ake nufi haka imam Husaini girman sa yafi girman kiran sallah sannan girman sa yafi girman sallah amma daidai ne ana mabi shi fa kiran sallah abu ne da yake da alaƙa da matsan Allah gaba ɗaya akwai bambanci suna da bambanci amma barin tura maka kaji gashi nan na tura maka shi ne na biyar yanzu cikin wanda na tura maka yanzu يا حسين انت كما قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا مرتين أنا يذكروا يطبلون في قنواتهم أن شاعر شاعر شيعي في قصيدة يذكر قل له يا حسين انت صغير انت شبير انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاه الآن أنت أنت كعراقي أيضا ما فيش يسمع يعني أكبر من الأذان والصلاة أكبر من الله أكبر أكبر من الله أكبر والصلاة يعني أكبر من الله أكبر من الطاعة نعم الحسين أكبر من الأغاني والصلاة هذا من ذيك يا نعم وانا زي زوية كلا shi mabiyin ya ce Hussaini girman su ya fi girman Allah da girman sallah malamin ya zo ya ma maganan kwaskwarima ya ce a'a ya fi kiran sallah ake nufi da kuma ita kanta sallah ɗin da kuma wayannan su ne alƙalai dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama barin tura maka na gaba wanda shi wannan abin da yake cewa sayyidina Ali Allah maɗaukakin sarki zai shigar da kai aljanna ko ka saba masa in ka bi sai dina Ali. Hmm. Sannan idan ka bi shi in baka bi sai dina Ali ba in an je lahara biyayyar da za ka yi ma Allah maka da amfani. Bari tura maka aka ji. Warai bari aka ji abin da yake faɗa gashi nan kuma ai na taɓa karanta wannan riwayar a cikin littafinsu a nan wajen. an gashi nan zaka ji abin da yake faɗa kunna ka ji يقول ان ادم نظر الى العرش فراى مكتوبا على العرش لم يقل راى مكتوبا عن يمين العرش ولا عن شمال العرش يقول رأى مكتوبا على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله خلقت الخلق من أجل محمد وعلي وإذ بآدم اسمع الحديث وإذ بآدم يقول يا رب محمد وعلي في صلبي قال أجل يا آدم وعزتي وجلالي إن علي مقيم حجتي فمن أطاعني وعصاه أدخلته النار ومن أطاعه أدخلته الجنة وإن عصاني وإن عصاني wannan kuma mun san a musulunci ƙarya ne wannan maganan ba gaskiya ba ne kaga kenan idan in ka bi Allah subhanahu wa ta'ala idan baka bi sai da na Ali ba bin ka ga Allah biyu da amfani siyasa ka wuta amma kuma ka sa'a ma Allah in ka bi sai da na in an je lahira Allah su ya sa ka aljanna da bin da Ali da bin Allah ke gaba da wani bin Allah kaga a'a gurin su yanzu in ka bi Allah in ka saba ma da Ali Allah ya sa ka wuta hmm. amma in ka saba ma Allah ka bi da Ali Allah ya sa ka aljanna Wa ke gaba da wani yanzu wasu na da Ali kenan kaga bin da Ali yana gaba da bin Allah kenan masu wannan aƙidar ba shi kuna kallon mutanenku a social media duk wannan da kuma littattafanku sun cika da wannan amma ba ku yi hukunci masu kan wannan kun ce masa arna ba ne munafukai kun zo kun tare kan sahabban annabi wai su ne munafukan me wannan maganar da maganganun da muka kawo in dai bai zama arni ba sai kika hakuri da maganganu na. Hmm. to ban san abin da zai zama arnanci a doron kasa ba yanzu barin tura maka na bakwai gashi nan haka da shi kuma wannan yana faɗa cewa ziyarar ƙadarin al'imamu Hussein ya fi kaje ziyara aikin hajji aikin Allah. Bari ga shi nan zan tura maka. Shi ne na bakwai. أبي عبد الله الصادق عليه السلام التفت إلى رجل قال له زور الحسين بكربلاء رايح إلى زيارة الإمام قال نعم إني أزور الحسين في ثلاث سنين مرة كل ثلاث سنوات أزوره مرة قال يا أيها الرجل حدثتكم بحديث عن فضل زيارة أبي عبد الله الحسين لما حج أهلكم بيت الله الحرام صلوا على محمد وآل محمد لو بينكم شرف من فضل لزيارة أبي عبد الله الحسين المفترضة لكان كل واحد منكم يحج إلى قبر أبي عبد الله ولا يحج إلى البيت الحرام hmm. kana jan abin da yake faɗa cewa lauhan na bakwai da zan ba ku labari hmm. da hadisi dangane da ainihin wato falalar ziyaran aikin wato zuwa kabarin al-Imam Hussein da ba wanda zai ƙara zuwa aikin hajji a cikin saboda aikin hajji faɗe ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar. Hmm. Eh? Na'am. Kuma duk wanda yake da daman ya ji yake zuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi mai azaba. Amma sai ka ji sun ce wai a ka ji abin da yake faɗa. to wannan kaga na bakwai kenan na'am bari zan tura maka yanzu na takwas shi kuma wannan daga cikin wanda suka shahara wajen zagin na na Aisha da Abubakar da Umar a wannan zamanin eh bari kaga wani yazo zai shiga addinin musulunci a gurin shi bari ka ji irin kalmar shahada da yake lakkana mai zai shiga addinin musulunci hmm. bari ka ji gashi nan an tura maka bari ka ji wannan gashi nan ya shigo wannan shi wannan yana cikin masu zage zage kenan kwarai yana cikin masu zage-zage asalin sa dan Kuwait ne yanzu ƙasar ta kore shi ya koma Ingila a zaune so yanzu yana Ingila a zaune الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم يوم العيد عيدين إيه؟ الحمد لله بعدما أعلن الأخ سامي من فلسطين تشيعه وإيمانه بولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام البراء من أعدائهم نفخر أيضا بأن نستقبل أخا عزيزا آخر هو فرنسي من أصل مغربي من الدار البيضاء صحيح؟ نعم. إيه، نعم. واسمه إدريس إدريس شنو العائلة؟ أنا رابح وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة أي ولاية آل محمد عليه الصلاة والسلام وله قصة كذلك في هذا الشأن يبلغنا إياها تاليا وجريا على العادة نعقد مجلس البركة في هذا بتلقينه شهادة الإسلام وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعنة بأنهم في النار ونشهد الله على أن نبرأ إليه منهم فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار إيه. أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة سائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر الأعداء أهل بيت رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم Ashe ban gane ba wanda ya zo karban musulunci yau shi ba da yau ya fara shigo ya shigo karban musulunci shi ya fara sa mata da da wuta. To ka ji yawa mutum ya zo zai shiga musulunci cikin abin da za a lakana masa na kalmar shahada. shi da bai taba ma sallama ba bai taba sallah ba bai taba azumi ba amma amma dole shi shaida cewa abubakar da umar da nana aisha da hamsa suna wuta da mm. shi wannan na tsallake wani abu an dawo kan shi za ka ji inda shi kuma yake faɗa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato a za ka ji magana da na sha faɗa a nan wajen cewa sun ce wa sai da na alisauro a littafin sa'a wanda suka zo suka ce wannan magana ba ta inganta ba ko to za ka ji inda yake kamanta annabi da ya sai da na ali da sauro mm, mm. shi wannan arnan wannan arnan da ya lakana mu wannan kalmar shahada zan tura maka zaka ji inda yake kasanta annabi yana cewa ai idan an kwatanta darajar annabi da Allah dan annabi ya kwatanta kansa da dabba wacce take kasantacciya wannan tawadu'a annabi wayannan arnan su ne za su zo su zama alƙalai ga sahabban annabi sannan har wani ya zo kuma za ka ga kamar yadda shi ɗayansu ya faɗa a nan ya ce wallahi ba wanda bai yin zagin a cikinsu sai ke wanda bai samu dama ba kuma za ka ga cewa to yanzu bari ka gani zan tura maka wannan na gaba ya zamanto shine na tara bari ka ga a cikin sallah a nan gurin inda yake tsinewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kalli irin sallar ka gani ta yi kama da ta musulmi kalle ta ka gani ta yi kama da ta musulmi قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم وانصرنا بهم وانفقنا لهم ولعن أعداءهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن أمير المؤمنين علي وليه وحجته اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد shai wannan yana cikin sallolin da muke yi eh, raka biyar a'a wannan salloli biyar daga cikin salloli da kasa ne ana yi a rana a rana eh. wannan sallah ce a cikin ta kuma ba za a iya yin sallar ba sai an tsinuwa ga abokan annabi sallallahu alaihi a nan wajen ba malam isma'il ya faɗa maka ba cewa eh. wanda ya yi tsinuwa da wasu daga cikin waɗanda a fahimta su makiya ahlul baiki ne za a ba shi ladan wanda ya jefa kibiya tare da annabi a wajen yaƙi haka ne gaskiya ya faɗa su. sai sa su da ɗan shi a kowa na irin wannan sallah sai su da ka tambaya a yi wannan sallar a kunta a littattafansu ko babu kuma wannan tana cikin sallar da ta kamata musulmi wacce annabi ya koyawa al'ummar shi to wannan fa'ar nan fa ya taɓa yin biki a Landan fa da sunan murna da ranar da Nana Aisha ta mutu ta koma zuwa ga Allah. Ka gane? Yanzu bari zan turo maka cikin wani abu zai zama na goma, amma wancan bidiyon da na ce zan turo maka nashi na sha ɗaya. Ka ji me ya faɗa kan annabi yana wasafa shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine Azubab. Ina sai da na Ali shine sauro. ya ce wannan annabi ya faɗa wa kanta ne a babin tawadu'u wannan kuma arnan shi zai zo ya hukunci da wai shi bin ahalul baiti yake yi sannan kuma shi zai hukunci ga musuluncin abubakar umar shi zai faɗi matsayin sai da namu auya a musulunci wani tura maka wannan zaka ga kek ne ake yankawa ana tsinewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan na tura maka ah, Thank you. الظالمين wannan kamar ya fi jin haushin sai da umar na ga sino sai na ya fi yawa assalamu alaikum shek wa alaikum assalam ko ya kamar sun fi mu ko da kana ne abin eh, haushin sai da umar saboda na ga sino sai da umar ya fi yawa to kaga in an kinewa kowane sahabi su sai umar sai an kine mai sau uku To taron biki ne aka yi na kaga kek ake yankawa, amma wanda ake tsinewa idan an yanka kek ɗin za a tsinewa abubakar so ɗaya a tsinewa umar so uku. Haka suke yi. To bidiyo na ƙarshe da nake so in tura maka. Amma shi ake wani shi ne dalilin da umar ya fi samun laifi a go. Ba ya ji ya wargaza daular su ta Farisa ba ta ru? Daular su ta Farisa kai? Okay, Ai, a ƙa'ida, ƙasar Farisa ba a taɓa cinta da yaƙi ba sai zuwan sahabbai. Kuma a zamanin Umar ne aka je aka yi fata da ƙasar Farisa. Barin tura maka wannan bidiyon ya zama shine na ƙarshe, duk da goma na ce zan turo amma ga sha ɗaya nan. Bari ka ji abin da shi wannan arnan yake fita. Bari ka ji. ليس همه الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بل همه الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وضعته wannan maganar da ya faɗa ai na sha karanto ta a littafin su sun ce sun ce wa sayyidina sauro Allah bai jin kunyar ya buga misali da sauro suka ce Shi ne sai shine na alifa ma fauka ha ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sun faɗa a wani gurin sun ce abin da ke sama da saman sauro wajen girma shine abin da zai biyo ba shine kuda da haka sai wannan yake faɗa cewa wai ba laifi bane a babin tawadu annabi ya kamanta kansa da kuda wajen kaskantar da kanshi zuwa ga Allah sannan ya kamanta ɗan uwansa sai da na'ali da sauro a wajen kaskantar da kansu zuwa ga Allah amma shi wannan da ya haka shi musulmi ne yana wakiltar ɗan shi'a shi musulmi ne yana wakiltar shi'a mumini ne amma sahabban annabi su ne munafikai su ne murtaddai wanda ya wannan maganan ba murtaddi ba ne wannan shi ne maganar da zan faɗa yanzu sarki na sake kawo misali goma yanzu da Allah ina so zan tafi zan yau misali sha yau ina so zan je inda lokaci in karanto maganganun malamai na farko tun daga ainihin wato abin da ya shafi a shi kanshi sai da na alim sai na ali matsalar shi'a tun da ta gino a kan tafiya za ka dinga samun maganganu masu kyau a littattafan shi'a da za ka ji an cikin da na aliyayi a kan abubakar ko umar ko usman ko aisha ko kala to idan sun haɗu isu isu suna ɗaukar wannan maganar sirri na ali ya yi ta a babin takiya ne ta lura sarki sai su ce ya yi ta ne a babin takiya sai su ce ya yi ta a babin takiya ya ba so ɗaya ba so da yawa ifaru sai da la'ali yana cewa la'uci ya bi ba za a zo min da wani mutum ba yufaddilu ni ala abi ne wa umar illa jallatuhu haddal muftari face sai na masa bulala a matsayin haddi na makaryaci kenan sai da na ali ba wannan abubuwan da ake jingina masa ba a rayuwarsa bai ma yarda cewa ba matsayinsa ya kai na sai da na abubakar ya yadda cewa sai na abubakar ya fi shi daraja wannan magana fa tana cikin littattafan shankin shi a fi'al usulul muktar shafi na 167 sannan akwai as-siratul mustaqim a mujalladi na shafi na 152 sannan akwai biharun anwar mujalladi na goma shafi na bakwai, mujalladi na 94 shafi na mujalladi na arba'in da tara shafi na ɗari da casa'in da biyu da kuma shafi na ɗari da shafi na ɗari wato sannan akwai kuma al-ikhtisas sannan akwai sharhul akbar lil qadi al-maghribi sannan akwai littafin as-sawarim sannan akwai kuma littafin abdullah bin saba lil askari sannan akwai mawaqitu shi'a sannan akwai littafin az-zuriya sannan akwai تقوية الإيمان لابن أكيل أنا أقوي شبهات والردود للبشري نفحات الأزهار نفحات الأزهار سنة أقوي كما لتابع يقول أكبار الردع سنة أقوي كفاية الأثر نقمي سنة أقوي كشف الجمة اللي suna da yawa sannan sai da na ali ya sha faɗa a yana cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakr wa Umar mafi alherin wannan al'ummar bayan annabinta shine Abubakar da Umar wannan kuma yana cikin littafin da kansa yake faɗa a cikin Quraishu ba a taɓa samun wanda ya haifi ‘ya'ya ya sa abubakar umar usman a jere ba sai sai da na ali shi ya fara yin wannan saboda ƙaunar da yake wa abubakar da umar da usman amma in ka kawo wannan maganar. sai su ce wai sai Ali aliyayi ne wai a babin tafiya ne ma'ana ya faɗa wa mutane abu a baki a lokacin da zuciyarsa ba ta da wannan akwai yana da ai kwarai yanzu in ana so su yi littafin ma'alimul badar sakeni a hmm. Karbala ai ba al-Imam ne kaɗai aka kashe ba akwai ɗan uwan shi cikin ƴaƴan da aka kashe na na Ali akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman Hmm. Ka lura? Na'am. Wannan ya zo cikin almanaki da kuma ah. ilamul wara da biharul Sunwa. A kalbala ba Imam Hussein kadai aka kashe ba. Ba Imam Hussein kadai aka kashe ba, an kashe mutane da yawa. Cikin ƴaƴan da aka kashe kannan su kannan al-Imam Hussein. Ƴaƴan Sayyidina Ali. Akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Usman, kuma Sayyidina Ali ne ya sa sunan. Hmm. Na'am. To ma shai dalilin me yasa na ga musulmai musulmai ba a wannan jirin sai da Ali ne. Ba a kiran sunan na kinsu cewa su amma she kana ganin ana batun Imamu Hussein kace wurin mutuwan Karbala ba ba. Eh, ai abin da yasa idan aka aka yaya ta cewa an kashe Abubakar da Umar da Usman. Mm. Ya'yan Sayyidina Ali. Na'am. tambayar da za ka yi sai da na'alin da aka ci akwai kiyayya tsakanin sa da mutanen ta ya aka yi haifi ɗaya ya sa musu sunayensu. Na'am, na'am, na'am, na'am. To shi ya sa hatta mabiyansu ba sa sanin wannan. To yanzu wannan ba shi ba ne abin da yake so za ka ga ya zo cikin ihqaqul haqqi al-imamu ali zainul abidina kaga shine limami na shida ko a'a na hudu din na siya al'imamu hassan husaini sai da na sai ali zain al'abidi na ɗan al'imamu husaini al'imamu ali zain al'abidi na kamar yadda ya tabbata cikin littafin wa'annan littattafan akwai littafin kashful gumma a mutalladi na biyu shafi na ɗari da da bakwai. al'imamu husaini a zain al'abidi na ali zain al'abidi na ya kawo mai wannan littafin cewa kadima ilaihi farin min ahlil iraqi yana zaune sai ga wasu mutane daga iraqi sun zo fakadu fi abubakar da umar wa usmana suka kuda wajen taɓa mutuncin abubakar da umar da usman falamma fara gomin kalamihim lokacin da suka gama maganar su qala lahum ce wa mutanen ala tukbiruni ku bani labari antum alladhina qala lahum allah fihim ku kuna cikin wanda allah yace للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون kuna ciki kuna cikin wanda suka hijira da annabi suka taimake shi da dukiya da komai Allah ya nuna su yake su masu gaskiya ne suka ce ba ma ciki qala sai ce antumul amma antum qad tabarra'atum an takunu min ahadi hadain al-fariqain yace kuna daga cikin bangaren waɗanda suka taimaki annabi suka ba shi gudunmawa a Madina suka ce ba ma ciki sai ce to ni na shaida ba kwa daga cikin wa'annan bangarori guda biyu kuma na shaida ba kwa daga cikin waɗanda Allah ya ce na ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan wa'annan bangarorin guda biyu al-muhajiruna wal ansar sai yace yaquluna rabbana li ikhwani na rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim suka ce ba ma ciki sai yace musu ku tashi ku ruzu anni fa la Allah ku tashi ku bani guri kada Allah ya muku albarka imami da biyu bayan al-imam abi Abidi al-abidin ga abi abdullahi ja'a al-juqfi daga urwa yake cewa na tambaye Muhammad bin Ali alaihi masalam an alhiliyati wanda shine al-Imam Ja'far as-Sari fa qala sayti la ba'as bihi faqad qadha ala Abu Bakr as-Siddiq sayfahu babu laifi ai Abu Bakr as-Siddiq ya wata kobin sa kulliya qala sai mai ruwaya yake cewa kai da kanka kana kallon Abu Bakr kace masa as-Siddiq sai al-Imam Ja'far as-Sari fa wasa wasa an wastaqbala al-qibla sai fa da bare sai kalla al-qibla sai ya ce fa wannan ya hu siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiq ba to kada Allah ya gaskata maganar sa shi kuma duniya da lahira wannan maganan ba nan ba ya zo cikin tahrirul akam lil hilli da kuma al hadaiqun nadira da kuma littafin manhajis sariqina da kuma littafin uyun akmar rida da kamaluddin da makamantansu sannan idan muka taho malaman da nake so in kawo yanzu daga ɓangaren malaman suna ba mu kaɗai muka fara cewa ba ‘yan shi'a suna da matsala idan muka ɗauki talhatu bin musarrif wannan malamin ya rasu hijira ɗari da sha biyu ibnu batta ya ruwaito da sanadinsa yake cewa rafi dutu in shi'a masu irin wannan akida yace la tunkahu nisa'un ba za a auri matansu ba wala tu'kalu zaba'ihum ba a cin yankansu li'annahum ara bi annahum ahlu riddatin domin duk wanda yake da wannan aqidar billahi allazi arne ne yayi ridda murtaddi ne ya bar addinin musulunci wannan maganan ya kawo ta cikin al-ibanatu sugura a shafi na 161 da kuma al-ibanatu kubra mujalladi na biyu shafi na 273 da kuma al-imam al-lalakai a sharhu sunna mujalladi na bakwai da kuma abu na'im a cikin littafin sa cikin al-hilya ya kawo wannan malami na biyu akwai Sufiyanu sauri Sufiyanu sauri ya rasu ɗari hijira 161 yake cewa naji Muhammad bin Yusuf alfaryabi, yana cewa sami'tu Sufiyanu wa rajulun yas'aluhu amman yashtuma Abubakar wa Umar naji Sufiyanu sauri yana faɗa dangane da mutumin da ya zo ya mayar da zagin Abubakar da Umar da Usman ya zama shine addinin da zai bauta wa Allah da shi aka tambaye shi aka ce qala nusalli alaihi shin idan mutumin nan ya mutu za mu yi masa sallah ƙala sai ce wala karama ta da mutuncin da za a yi masa sallah ƙala sai ce fa za hama hunna su hatta halu baini wa bainahu mutane suka yi sunkusu har sai da suka tsakani na da shi a kare ban qariban minhu natim wanda ke kusa da shi ma wai mai shi ke faɗa ne sufyan sauri Allah sai muka ce huwa yaqulu la ilaha illa Allah da aka yi masa wannan tambayar mutumin da mayar da zagin abubakar da umar da usman shine addinin da zai buta wa Allah da shi yana cewa la ilaha illallah ma ma ubi ya zami da shi idan ya mutu a cikin mu qala sai yake cewa la tumassuhu bi aydikum irfaquhu bil khashab hatta tawaruhu fi qabri kaf ku taba shi da hannunku ku sarka ta ku haka za ku tungura shi har sai ya shiga kabari sannan mutum na gaba wanda zan tsaya akan shi shine al-imamu maliku al'imamu maliku ya rasu hijira 179 al'imamu maliku alkhallal ya ruwaito da sanadinsa zuwa ga al'imamu maliku ya ce "Allabi ya shitimu a sahaban nabi wanda ke zagin sahabban annabi ya ce laisa da husa hamun fil islam au da nasibun fil islam bai da wani rabu a musulunci sannan al'imamun lalaka iya ƙarar wai cewa yake cewa maliku ya ce man sabba ashaba rasulullahi falaysa lahu fil fiqhi haqqun bai duk wanda ke zagin sahabbai bai da haƙƙi a cikin dukiya ta fai'u yace Allah madaukakin sarki ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim har zuwa ƙarshen aya su ce haulai ashabu rasulillahi alladhina hajaru ma'ahu wa'annan fa sune sahabbai wanda Allah ya yi an hijira tare da su kuma qala sannan sai yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana sai yace sun maqala wallazina ja'u min ba'dihim har zuwa ƙarshen abin da al-Imam Malik yace sai yace kaman sabba ashaba rasulullahi falaysa min ha'ula'i salata a ah, ne ah, ni ne nake da ah, da matsala eh na ka Kuri wannan magana ya zo cikin shirin usulun sunna har yanzu a bismillah ya wannan magana ya zo cikin sharh itika da ahli sunna sannan malami da shi da alƙali Abu Yusuf wanda ya rasu jira ɗari biyu. Ba haka zan kawo sai na zo kan malamai na wannan zamanin ba mu ba har su shehu ibrahim sun yi magana a littafin safiriya da tafsir akan wannan matsalar to yanzu ba magana ba ce ta wai yan shi'a su shagaltu da sahabiwa na munafiki ne sahabiwa na ɗan wuta ne idan matsala ce suna so za su yi gyara farko waɗannan waɗanda ke cikinsu da abin da ke littattafansu shi ya kamata su fara gyarawa tukuna ba su shagaltu da aibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan shine abin da zan faɗa yanzu kuma yanzu na kawo goma yanzu sha ɗaya idan halka ta gaba zan sake kawo abu goma kuma duk sanda zan kawo wani abu in ce sun faɗa sabon abu zan kawo abin da ban kawo ba shi zan kawo in ce sun faɗa wannan na bari abin da mutane suka ji yanzu daga bakunan malamansu inda wa'annan suke fita su je su koyo karatu su dawo wannan in ka kalla za ka ga da sa rawanin idan ka kalla za ka ga da sa rawanin da kuma ta alkibar da komai da komai da na nan gida da na tan ba su da bambanci ko hmm. suna da bambanci ne ba su da bambanci a duka da ɗaya ne da sa rawanin da sa alkibar za ka ga cewa don ka gane a ɗaya ne za ka ga duk irin shigar da na can suke yi ita ce shigar da na nan suke yi da haka na bari masu saurare su hukunci wannan a cikin da shigar da rawanin tana da muhimmanci sosai a cikin shi'a kenan kamar ne ɗin yana ɗan ba da matsala ko? Eh, shan yanzu kana ji na? Eh, ina ji baran in buɗe wani abu yanzu mu gani. Ko zai yi? yana yi yanzu da eh, yanzu yana yi nake ina nufin ba ina nufin eh. shigan shigan da rawani tana da muhimmanci sosai a cikin shi a kenan a tana da shi kuma ina so ka gane cewa a cikin kiri ɗaya ne shi yasa ta daga duk wanda ya je koyan karatu da nan idan ya je sai kaga hatta irin shi da na can suke yi ita yake yi ka lura To yanzu wannan na tsaya nan ba na so karatun ya tsawo yau saboda wancan karan masu tambaya mun ce su yi haƙuri ina da uzuri. Yanzu zan ba da dama a buɗe layi a bugo duk wanda yake da magana ina jiransa. Buɗe layi. <laughs> Duk wanda ke magana kana jiransa. Duk wanda yake da magana a cikin abin da na faɗa eh. ina jiransa. idan dai ka kyale wa'annan musulmi ne kana ganin ai musu uzuri tare da wannan kwabar. to ai ina ganin duk abin da sahabban annabi suka yi na kwaɓa da kuskure bai kai ɗaya bisa ɗarin abin da aka ji a bakin wa'annan mutanen ba idan munafunci za ka ɗora ka kai wuta ai wa'annan su ya kamata ka fara tsayawa ka kai wuta kafin ka kai su sahabban annabi wuta Allah ta'ala shirye da mu a buɗe layin yawa mutane suna da bashi wancan karan Eh, mun bude layi a kan kika da malam musa yusuf da suna ya yi mana a kan wannan layi da muke ji muke saurara kuma yanzu haka isa da an bude layi duk wanda ke da shi tambaya a kan zance amma a kan zancen da aka tattauna a wannan duri yakin da ya nuna kawai jama'a muna mun bude layi kenan jama'a kuna akwai a na kashe data. kwarin kunna saboda masu damuwa na kashe data ta kuna akwai wasu da ta kira tintini tun ba mu bude layi ba na ga wasu da ta kira shi na kashe data ta na kunna Masha Allah, sai yanzu na kunna. kira gari da ku ya kuri inji eh, laraba wai wide bad eh, wide bad wide now wanda ke haka mutane suna da bashin tambaya wancan karan na da hakuri eh. kuma ka samu mu in mun ci bashi muna biya <laughs> wato ba bin ka bashi kenan a ah, in mun ci bashi mun ɗaukan ma mutane alkawari mun ce a yi haƙuri to in Allah ya za mu zo kuma mu cika alƙawarin da muka yi musu in dai yana da alaƙa da tambaya akan karatun da muka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu barka da ka dai kola ya sunan ka daga nake kira. Alhamdulillah ya daga Haniya. Masha Allah ya sunan ka ake kira. alhaji ne kasar kasar libya Wace alhaji ne kasar libya kana ta ina malam musa yake fada da suna kan wannan dai eh, da wannan musa ta alheri kuma yana da cin musa ya da haji daji sani ne ko alheri masha Allah muna amsawa muna amsawa wallahi ubangiji Allah kai ma kuma Allah shi ya fice gaba da shawo ubangiji da Allah kai tsarwa kan amin to muna jin ka insha Allah ah, amma alhaji to mun gode alhaji wai gaisuwa kawai ya zo ya yi bari muna amsawa muna eh. magodiya Allah ya saka mar da alheri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka barka ka dai kola ya sunan ka ga nake za ki zaki ina lafiya kalau kola ya sunan ka ga nake sunana Ibrahim Abdulkadir Lambu daga lafiyar jihar Nasarawa Najeriya. To masha Allah Malam Ibrahim kana tare da Malam Musa Yusuf Fasudu. Ina ina ina mika jibin gaisuwa jibin tuntuna ga jibin sunna zakin sunna. Muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mana shi. Amin amin. Allah ya kara mishi lafiya, Allah ya kara mishi basira, Allah ya kara mishi tsawon fada. Amin. Allah ya kara musu fahimta Allah ya ni kawai iya abin da zan ce kenan ni kawai ya gama mun komai kawai yau wayo mun gode mun gode wallahi ya gama mun komai yau kawai ya gama mun komai kawai Allah ya ba yin shi albarka amin amin Allah kuma ya kara karfafa shi Allah ya kara karfafa shi amin to muna muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri masha Allah to uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh zaki kola ya sunan ka na ke kira sunana muhammadu bashir daga bajewa to masha Allah Muhammad Bashir kana ta da Malam Musa su kasa da suna kan wannan layi Wash Gaskiya ne malam kasa da a ba na to muna jin kamalan amin amin amin bari mu ka daga munda ya sa kasa magana eh, ya sa kasa magana ba ku yawa kuri a na gani na tsaya ne saboda kada wani ya ce eh. ai karatun da ne na ranar lahali wa alaikum wa da salam wa rahmatullahi wa barakatuh shi na gare na ki Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Sarki zaki an wani lafiya ko. Ya kalau ya sunan daga ake kira. Suna na Yahuda su ne Ismail daga nan Lagos Mysore. Masha Allah muna jin ka. ina ƙara gaisuwa sosai a kai zan gaisuwa ta ga malam Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara ba shi lafiya amin Allah ya ma albarka kuma Allah ya san kuma amfana da wannan abin da ake yi amin ya tafi amin kuma amin amin kuma amin to godiya muke godiya muke godiya muke gaisuwa ya ci ah, masu O video ka call o vídeo kan gayin ki que ai é eh, eh, eh. kuma a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Asalamu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ya sunan na yake kira. Uh,

ya yi me? ya yi bulala ko ya yi bulala ya yi bulala yau ok kuma sai ya danne sai ya danne na'am bulala sun ji a gaina sun ji da kuma an da ne su da su yi daga amma dai da lokaci ne kare nan da Allah ya zaɓi ya da gaskiya da mu da su da wasu da Amin, amin, amin, amin, amin, ya rabbi Allah ya saka maka kama da alkhairi. Ah, to, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. To ya suna gargaɗa ake kira kola. suna na Abuja. Na'am, to muna tare da kai. Yawwa, amana wa Malam Musa Asadu suna fatan alkhairi. To, yana jin ka. Irin wannan kokari da malamin yayi. Ina amsawa ɗan uwa. Yawwa, a kan Allah wani. abin da ke da tambaya a kai shi ne hmm. kamar yadda ta fito da wannan munanan akidu hmm. musamman wannan malamin da aka nuna ba na'am yawwa to a bai kusan ne da shi ba na'am mun san su suna tafiya ne kamar suna tafiya a za a cewa idan suna zaka nuna wani malam yata tana iya yiwa za a ce wannan malamin yana ta kalidi da shi ne ko kuma shi yana ta kalidi da wani wato karanta malam musa asalin suna yi wannan malaman to ya kamata tun wanda ya nuna hotonsa ya kamata shi malam musa ya faɗi sunansa ya faɗi da wa yake da tauhidi a cikin malaman shi'a sannan kuma in sai ne da su waye suke da kalli da shi ba haka za iya gane cewar wani mutum da shi'a ne kuma ba ba yana yi wa wasu aiki ba ne amma aka an nuna hoton wasu ne an ce gan shi'a ne sannan kuma ba iya fitar da sunansa ba iya fitar da wanda suke da su a cin ba sannan kuma ba ɗan mushe ne ba a gaya mana irin wanda ke da ɗabi'i da suwa wannan ta san daga ina suka fito da kuma matakin shi a gaya inda muke jinka tana tafiya ne ƙarƙashin ɗabi'i duk wanda za su yi za a ce wani jagora ne yana ƙarƙashin wani waje ne wanda yake karɓa da haka muna son malam ne mana cikakken bayani a kan wannan abin da ai malam ba magana muke ta ta kalidi ba magana ce da galibin abubuwan da nake kawowa in na kawo sun yi practical a aikace in kuma in kawo in ce gashi a littafin shi'a duk malaman da nake kawowa suna da sunaye bukata ce kawai kamar da ka faɗa in kira sunan wani in ce wannan shine wani ba ko da yaushe na cikin haka ba amma wasu ina faɗa irin su Ibrahim Jawadul Ibrahimi da makamantansu ina faɗa sannan a yanayin gurin da wannan yanzu shi ma yanzu malam Ismail na alfarma na kwanni yanzu ba akwai wannan yan shi'an ne suka ce ai turo shi aka yi ba daga London yake aiki shi ya san ai suna faɗa mai haka ai a lokacin da yake ganin shi ne kwarar ɗan shi'a sarki an yaka ko ba haka ba na'am na'am an yaka yana ganin shi ne kwarar ɗan shi'a shi yake kan abin da shi'ancin yake na gaske akwai kuma yan shi'an da suke mai kallon kungila ko daga London amma a yi adalci abinda malam Ismail yake zuwa ya faɗa akwai shi a littafin shi a rubuce ko ya yi babu idan akwai shi a littafin shi a ƙirƙire a akwai shi a rubuce kenan malaman da suka gabata wannan shi ya ɗauko yake karantawa su ma kwangila Landan ta ba su ne cikin da suka rubuta wannan a littattafansu su ma ya zo ya karanta Ina ka maganan nan ba haka take ba nan na zo na faɗa Ake ga maganar da Kumaini ya faɗa a akan matar Annabi da Talha da Zubairu Kumaini ba maganar takalidi ake ba a'a mujtahidi ne eh. a matsayin matsayinka na malam ya kamata ke kowane bangare ana yi musu adalci inda yanzu kamar wannan maganar da shirin suna yi a kan cewar yan shi a kasa yan shi a kasa a kasa da waɗannan shi ne cewar idan ka koma za a iya ɗauko yanzu kamar 'yan boko haram a inganta su da ku a inganta su da ahlus sunna da yake ganin kamar ba a yi wa ahlus sunna ba da cewa ai hakku ma barka da yan shi'a akwai waɗanda malam malam ka san cewa tijjani samawu ya rubuta littafi malam ka san cewa tijjani samawu ya rubuta littafi malam cewa tijjani samawu ya rubuta littafi ya sami suna shi a hum a halin suna? kuma ga tun da baka ma san waye tijjani Samawu ba a duniyar shi'a to yana ganin kai ma ya kamata ka shiga cikin masu saurare ne kawai ka yi tambaya in ka yi tambaya a baka amsa tun da baka ma san waye tijjani Samawu ba kuma yana ganin kai ba ku ne a shi'ar ko maganin shi'an ma a ai ba ni na ma magana a matsayin kishiya ni ina so ka zama mai adalci ne a'a ai maganan maganan adalci malam a matsayin ka nan malam kuma wanda maganan adalci malam yanzu malam idan aka ɗauki cewa duk wa'annan yan shi da ake magana da su hmm. kan wannan ɗabi'ar suke to ne ke ganin kamar ba su da adalci ba dole za a iya samun ba hmm. wato kaga abinda muke faɗa shine muftadan wasu da kabarin su marfu'i ne amma na waɗanda ba su ba majruri ne yanzu yayin da duk muke magana muke cewa a girmama sahabban annabi ai ladabi ai musahabban annabi uzuri wani biddanin sahabbai sun cancanta ai musu kowane irin uzuri ko ai ladabi a janabinsu. wani bai ganin haka so sai sanda mutum matsala ta zo kansa sai yake ganin ya kamata shi ma a yi masa ainihin wato adalci kawai yanzu tunda kai ba ɗan shi'a ba ne to da Allah ɗan uwana gode Allah ya saka da alheri ka bari su ɗan shi'a su zo ga ni ba su ina jiran su na gode Allah ya saka da alheri tunda kai ba ɗan shi'a ba ne ka bari to mu shine yanzu abin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kola

Yan tambayoyin da nake son ɗan gabatar da shi a nan shi ne kamar kola da ya sauka. Da ya san wani magana ko ya kamata mu duba wannan magana. Na'am. Kuma mu kuma yanzu lokaci ne na editing da kuma na wasu abubuwa. Za mu tsari yanzu ni ko ni zan tsari akwai akwai fasahin da nan ke su za mu tsari nan ke zaɓar videos ne wasu. In hada kuma in ko hoton wani in hada wannan fasahin na ne. Malam. Malam. Malam. akara makallahu dan Allah barin tambaye ka Allah kai shi'a ne ni ba shi'a amma ni na ne a cikin adalci Allah in ba ɗan shi'a kai idan ba idan ba shi'a kai ya ka ji dan Allah ya ka ji malam Adam malam Adam malam Adam dan Allah idan ba kai ɗan shi'a ne kai yana ganin matsalar nan ba ta shafi ka ba yan shi'a ta shafa bari ɗan shi a shigo don Allah. Ai tambayar da nake yi na ce maka yanzu ka yadda cewa ya kaji ya kaji ka yadda cewa ‘yan shi'a musulmi ne. Amma kuma ya kaji, amma kuma ya kaji ka yi haƙuri, ka yi haƙuri ka yadda cewa ‘yan shi'a musulmi ne ko? ni yan shi a Musulmi ne a waje na to shi ne na ce maka ka tsaya ka ji aikin na ka yadda yawa tsaya ka ji ka yi haƙuri ka yi haƙuri la ilaha illallahun ka da kai da kake magana da su yan an da ta shigar da su musulunci kai hannun wa ka karɓa su hannun wa suka karɓa gaba ɗaya ma hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka karɓi wannan hannu baki da baki hannu baki da baki kola kola ya kuri mun shi ɗaya bayan ɗaya aha eh, eh, tun da kai ba ɗan shi'a ba ne don Allah malam kola Allah malam ka hannu kola wish shi ɗaya ɗaya matsalar da na tun da kai ba ɗan shi'a ba ne ina ganin kwata-kwata ma matsalar ba ta shafi ta ma yanzu ina tattaunawa ne a kan ƴan shi'a eh, abin da muke cewa kullum malam dala eh. malam da kake nan kake wannan maganar da Allah kana nan shafin sahabbai kawai aka zo aka ce musu munafukai eh, eh to karasa a'a ai abin da yasa abin da yasa abin da yasa ne maka wannan tambayar saboda dan in san cewa da wa nake magana ne eh to a ko mu bari ya sauka da magana shi ka gane sarki eh. yanzu kai yanzu a matsayinka na ɗan jarida sarki billahi alaika idan aka turo maka bidiyo kai kanka kana iya gane wannan bidiyon editing aka yi haɗawa ka kuma za ka iya ganewa ba. Ina gane editing video ina gane wannan video is real. To kuma wani ne yanzu zai zo ya koya maka aiki ya nuna cewa abin da ake turowa editing ake hadawa ake kai ba ka gane ba. To kola in ji malam tun da muna da manyan mallumar shi a abin. Haka ah, eh, da magana ne da muna neman zai su tabbatar muna eh haka ko kuma a ba haka bane. Ka gane kola. Eh. Saboda ka ga an sha karatu ah, muna da malam Bashir malam Bashir da hawa ce a ba ka bane kuma gobe an shirya suna da karatu. Wannan adalcin da ma da yake wa mutane ina so ni ma ma da ya mun wannan adalcin kan ita. To bismillah. Eh haya eh, eh, bismillah. Ya eh, wannan wannan wannan muhimmanci gaskiya bismillah da yake nufi. Yawa. Na gode sarki zaki. Na'am abin da yake fada ne shine kun ga akwai ina ga daga cikin Asia akwai lokacin da wani zo yake program wani da yake na iraki da da suna shi nuhu ne don tun nuhu a kalwi kuma mutta da shi zaki ya kawo wani dan alisin na sai kuka tuna lokacin kuka da ke su ne shi nuhu sai faɗa muku suna shi wancan da ke iraki to zai ce mu ma sai da haka ba su man da shi wancan ko da in ya faɗa tun da kuma ko gan su inda su yan shi ya ce su ba misali idan ya kamu ta da da wannan malami ne kaza daga kaza ah, kuma shi kan shi a ah, malam da yake nan Allah ya kara mai lafiya sun kai idan zo ka na idan za shi muka da shi ɗan shi a tambayar su kai usuli ne ko bari ne to kaga zai kyau tun da misali mun san ban a ba ko misali usuli nan da su ba kan sun san kai da dukkanin zuwa bari sun yi dukkanin wani hadisi da yi misali sai mu zo idan malin ya zo zai mana su a nan misali amma wannan yan akbari ne sai ta amma yan usuli ba su ba su ba amma ka ga idan misali zai zo misali ya ko magana a tuba kuma ce yan shiya su za mu muku ku turke yan shiya ne da wajin wannan abu ne tambaya da nake yi mala suna nuna mana su ma ba ce da zakin wannan sabai din ba mu ne shiya suna nan suna zuwa nan suna bugun to da kuma mun mu yanzu da muka tashi dukan samu ki da mu iya hada da zakin sabon da wanda ba su zakin sabon dukan mun su hukunta tsaya na'am kuma malam malam suna jina na'am na'am wallahi muna jin ka muna jin sosai sosai sosai saboda zai yi kyau idan ya zo ya suna wanda suna zuwa nan suna kyautu kuma muna jin daɗin kyautun su wannan malam a kuma wannan sirri bashirin ni dai tun nake tare su ban da zaki kuma zato ga kuma sun zo sun yi karatuttuka da dama wanda ni da su ba mu san shi ba yanzu misali kamar maganar mutuwa da suka zo yana ni na sama mutuwa su da a cana yi masu zamanin manzan Allah ba. Hmm. Malam, malam, sarki,

faɗa ma na ce maka za ka fito kadiriyar wacce kake yi wacce kake yi kadiriyar to masha Allah mun ji tambayoyin ka duka masha Allah ga wannan mai maganan eh ga wannan mai maganan eh bari faɗa maka duk wanda suke zuwa suna wannan raɓa-raɓan ƙasari suke 'yan shi'a ne. Ah. Ba za su iya fitowa ba ne wallahi malam wannan maganar da kake faɗa malam barkaji barkaji ka ɗauka cewa wai koyo nake koyo nake karatun nan to ka daina girmama ni shi ne na faɗa maka ka daina girmama ni amma wannan maganganun da kake yi ƙarya kake da astagfirullah alazim bai kamata in ce ƙarya yake ba amma ba daidai bane maganganun da yake faɗa maganganu ne na 'yan shi'a sarki da Allah ya haƙuri bari mu kunna maka a bidiyo wanda na taɓa turowa ka saka na taɓa turowa ka saka na Malam Ismail amma barin turo maka da Allah yanzu kai haƙuri kunna shi yanzu ya ji abinda nake magana sarki muka ɗauka cewa ba duk ƴan shi'a ba ne suka yadda da abin da waɗannan suke yi. Eh, Amma tambayar da na ke turo kamin wayar da kamin kamin suka wannan bidiyo ga Malam Idris Jirgin kan wannan waya shi na na bayyana magana. To bismillah i magana i yayi magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan da da Kuma ina jinjina kan kokarin da malam wurin bayyana ma jama'a irin aƙidar shi'a da kuma irin kiyar da suke yi suna da cewa suna daga cikin mutane musulmai kamar yadda mafi yawa daga cikin musulmai waɗanda yake ba su yi karatu ba suke tsammanin ɗan shi'a ɗin uwan mu ne musulmai. Ah, suke tsammanin shi'a ɗan uwan mu ne musulmai. Eh, kwarai ku. Ai, a karatun da ya gabata jiya. Hmm. Na karanta cewa al'imamu Malik a cikin tashin a shefana na al'adu iyar. Ya ce hukuncin kisa ne ga mutanen da ke zagin a annabi ko da suke karanta su. Kuma ah, cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi na karanta cewa al-Imam Malik ya ce a ƙarƙashin ayat Muhammadu Rasulullahi wa inna ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar a can ƙarshen ayatin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa liyabi sabihimul kuffar al-Imam Malik yake cewa man ghazahu ashabu Muhammadin duk wanda yake ji takaici na sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya to ta yaya mutumin da imamu malik ya ce ma ya kafi ta ayat qurani da mu kuma mu ce masa musulmai shi mun yi ilimin al-imamu malik ne abu na farko mu muna da ta hanyar da za inganta musuluncin su wannan ba zai yi ba mu muna bisa ga wannan akida da ahlus sunna wal jama'a cewa in shi da babu musuluncin su kuma ba mu tare da su a addini ba addinin mu ɗaya ba abu na biyu wanda ya kamata yana tambaya yake shi dan tajiriya to duk da kai tajiriya yake yi ya koma littafin al'guniya na jagoran ta tajiriya shi abdul qadir jiyari Allahu sirrahu a cikin wannan littafin na al'guniya, shi da abdul qadir yake faɗa ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu mutane suna rage da sahabbansa duka duka da yake kawo hadisi da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kai wannan zamani to idan aka yi fala tusallu ma'ahu da kai sallah tare da su hmm. kuma ko sallah ce kai tare da su masu dajin sahabbai fa kuma la tusallu kuma alaihim kada ku yi sallah kan su idan su a cikin hadisi yake cewa wa in maridu salata uduhum idan suka yi rashin lafiya ko zuwa gaida su kada ku yi idan sai shi a rashin lafiya ko gaida shi kada a je saboda yana zagin sabon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin ji sallallahu alaihi wasallam wani ya rasu aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa sallah yake kana yabdu usman fa Allah ya kasance yana kiyayya da sayyidina usman dan haka Allah yana kiyayya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai je masa sallah ba to ta yaya mutanen da a haka shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kiyayya da su ya nuna baya tare da su wanda suke kiyayya abokanin shi da sabon shi to mu ta yaya za mu yi mu'amala da su kuma mu ce addini muke yi a maganan gaskiya ya zama wajibi mu mabiya hanyar sufaye da ko ya bayan Allah mu yi gyara kamar yadda Shehu Yusuf Nabhani ya faɗa cewa wani ba wani sashe na jahilai da ke da sunna shedan ya zama jagoran su suna tafiya suna ganin suna ganin kamar soyayya ce ga ahlul bait wannan kuma kuskure ne wahami ne kuma jahilci ne ba gaskiya bane da ina jinjina wa mallan kuma wannan wanda zo ta shi da kadiriya ne ya ni ta kafiriya domin bai isa ga tafarki kadirawa ta tafarki kadirawa yakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba addini bane wato Usman yana da Wato, ba za a iya samu bakadire da zai ga efin kawuya ko Abu Sufyan ba, ba za a iya samu wannan ba. A'a, wannan sai dai idan shi ne ya buɗe sabon ɗariƙar amma da idan ya tafi kadiriya yake biyan shugabannin ɗariƙar kadiriya hmm. to to wannan kan dole so mu'awuya. ko kuma ya so sai runa abu dole in dai ɗan ɗan adiliya ne dole ya ne a kai ba wai wani adiliya ba sauran ka ji sarki ga mutum a ai a yanzu ka ai sai kana kana cin kuɗin adiliya nake magana haka eh, eh yasa nake da kuɗin adiliya adiliya har karanci da fantin jani a ajiye nake kawo sirrin ga Ashehu Ibrahim in ya karanta eh ya cikin yake cewa da ya kawo hadisi na riwaya al-imam bukhari annabi yana cewa la tazhabu al-umma al'umma ba za su wuce ba har sai da sun kasance suna la'anar mutanen da aka yi can farko a cikin wannan littafin ka ku san ba ba bane shehi ne a ɗari da saboda in nuna ma cewa duka da ku na bayan Allah da biyan su ɗaya kuma duka hanyar sufaye a kidan su ɗaya shine girma masahabai a cikin yake cewa wannan la'anar ga kuna a fili yan shi'a suna la'anar shehaini su ne abubakar da umar kuma suna na sayyida aisha da ke wasu muawiya kuma suna da jin muawiya daga karshe ya rabi allahu anhu to wannan ya nuna dariƙan mu na kafiriya da dariƙan mu na tijjaniya duka babu ɗaya wanda yake da aƙida na abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam girmama sahabbi ne hanyar mu kuma ita ce muka sani da haka ɗan uwa masu cewa suna tare da mu farki na sufai su tijjanawa suna zuwa zikiri za'biyoyi, eh, amma a cikin zukatansu akwai wani takaici na wani da cikin sabon manzo Allah sallallahu dole ne su tuba ko kuma su bar wani dariƙan su koma mashi'an gare da abin da cuta muna a tafiya abu ɗaya ne ya cuta muna a tafiya shine lokacin da mutum zai zo yake yana tare da ku a cikin addinin musulunci a musulunci da shi amma kuma a cikin zuciyarsa addinin kafirci ne yake gaskantawa misali ne wannan na baka wato duk lokacin da ya zo yake tare da mu a zariyar mu yana zikiri yana komai muna sallar tare da shi amma a cikin zuciyarsa akwai takaici ko kuma kiyayya ko yana iya faɗin kaji kamar kyau ga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan munafuki ne ba dan dan ba ne. munafurci ne amma dan shi'a ne mu muna da mutane da yawa waɗanda muka fita a cikin makarantar mu a lokacin jilabin zuwa tuwaf lokacin da aka fara zargin muawiya a nan najeriya a bangaren dalila sunan cewa dalilin wata najeriya duk wani wanda ya fita a ciki a lokacin sai mai kawai muka yi kada ka dawo makarantar mu saboda an mun ji an ce kana zargin muawiya a ah, duk wanda zargin muawiya kuma a cikin kafiriyan hannun shi kariya kan ban shi kawai tafi sai mu ce mishi ka kabar makarantar kawai wani makaranta bakin hukuncin da muke yi mutane da yawa waɗanda mun ce mun ci shekara goma muna tare da su amma wannan matan akwai soyayya ta gaske a tsakanin mu mun yi tafiya mun yi karatu da karatu da ta tafawoyi da yawa amma wannan matsalan ya sa yanzu ko haɗo muka yi mutum ko sallama ba mu tsakanin mu ko sai ni sallimu alayhi kada ku yi musu sallama an hana muna amma amma amma amma na karshe ka mi jama'a na jira na karshe akwai kuma ƴan shi'a da kuke su kankan su zagi ma haramun ne su da su ya zaka duba su kallon suke yi ai su suka kawo shi amma malaman su da suka kawo shi sun rubuta zagi a cikin littattafan su to sai mu aje mu sai mu aje magana malaman su kuke magana ƙarya suke yi wannan tafiya ne dama da gaskiya a cikin shi'a tafiya wannan tafiya ne sai su koyi ai a lokacin da a lokacin ba ta taɓa samun ɗan shi a fili yana dakin sayar na abubakar da umar da awa suke yi suna ba a dakin sahabbai amma yanzu da suka yi tafi ba ta ganin wani da babbanni yana zuwa wannan yin sunan shi wannan ba kauye da na mace ba a eh, tafiya ba ba ta ba ta tafiya ba ta wuce ba shakka sai ba malai malai to kai ki malam waje to shi wannan a fili yake zuwa yana zagin sayar na abubuwan umar yanzu har da duniyar ne a ake abu wanda yake zai fito da tafiya ya zai sayar na abubuwan da umar don ba ya yi nasara shi ba so gudu ba ne. a a sakwa da sakwa da na bira su mata. ina sakwa ne ai zai ah, yi yayi. wato an sakwa a sakwa ba zagin ah, tambayi. a sokoto ba a baiwa ya fito wannan zagin da ke gaskiya baiwa a jihar sokoto a ƙauye yake a koyi a jihar Sokoto a biyo ka a kudu kana gudu a ce ma sai dan shi'a ne gara ka ce a ni farawo ne ya ci masu mukan mukan ba za mu ɗauka ba wallahi ba a cikin a jihar Sokoto. Wow, wow, mun gode malam. Mun gode malam Allah ya saka da alkhairi. Muka hana Abdulbari zuwa Sokoto lokacin da ya bayyana yana rajin sa ba Muka hana shi shigowa Sokoto. Muka hana shi daren ran da zai zo Sokoto a cikin dakatar da komai da majalisar sarkin musulmi da gwamnan jihar Sokoto cewa an hana shi shigowa Sokoto saboda masu zaki kasar Sokoto. Kuka hana shigowa Sokoto kuma aka yadda kuma ya bace ya shigo Sokoto. Dole ya bace. Dole ne. Wa. Jihar Sokoto gari shau don fure gari alu sunna ne Allah kawai. Masha Allah mu gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi. To ina ina ina godiya malam Idris Allah saka da alheri. Sarki zan dan faɗi wata magana. Eh, sarki zan kan faɗi wata magana. Allah ya sani shaida ne kuma wanda suke bibiyar ta cika shaida ne. Ina faɗa ina cewa tare da saɓanin da muke da shi da su baye a wasu gurare. Amma akwai usul guda goma sha ɗaya ya haɗa mu da su. Shine shika-shikan musuluncin da suka shigar da mu musulunci shine shika-shikan musulunci da kai ka yadda da su. rukunnan imanin da na yadda da su yasa na zama mumini shine rukunnan imanin da ka ba ka yadda da su da ni da kai da duk wata tafiya ta sukaye ba mu saba akan wannan usul guda goma sha ɗaya ba ina ta sarki ya fahimce ni na'am to matsalar da aka samu da shi'a tun farko tsakanin su da musulmi kan waɗannan usul guda goma sha ɗaya ana da saɓani na'am ana ganewa sarki na'am to ita ce rigima ta farko tukun da aka samu sannan yanzu sarki idan ka kalli littattafan da muke yin addini da su na hadisi dukkan ɓangarorin sufaye za ka samu shi ne littattafan da suke yin addini da su ka lura? na'am littattafan da muke bi na fiki na malaman mazahibu ne wato littattafan da wato malaman sufaye suke bi bal hasali idan ka ɗauki littattafan mu na mazhabar malikiya zaka ga littafin ishmawi wanda ya rubuta shi littafi ne na fikihun malikiya amma yana da intisabi zuwa ga wata ɗariƙa na'am idan ka ɗauki iziya wanda ya rubuta littafin iziya yana da intisabi zuwa ga wata ɗariƙa idan ka ɗauki wato misbahu sadiki zaka ga wanda ya rubuta shi yana da intisabi zuwa ga wata ɗariƙa da haka muke cewa mutanen mu duk mutumin da ya tabbata ya shiga addinin musulunci da ne to ba ka kuma ka cire shi daga musulunci sai da ne hmm. maganar da muke yi mutumin da ya zo wajen annabi ya shi karɓi musulunci sarki yadda duniya ta yadda cewa wani ya karɓi musulunci to ba kuma ka cire shi daga musulunci sai kana da dalili a fili Karara, yadda ake da dalili a karara wani ya shiga musulunci ba ka cire shi daga musulunci sai da dalili karara kuma to sai babu dalili karara sai kuma ka zo ana cewa su waɗannan sahabban da suka karɓi musulunci hannun annabi ba a yadda da musuluncinsu ba kai da ba hannun annabi ka karɓa ba kuma kai kace shi kana so mu yadda da naka ta yaya za ka yi saboda haka dan Allah ko da an ji mun taɓa wani malami a yi mana haƙuri a yi mana uzuri wallahi sahabbai a gurinmu malamai ne ba da shi ta ba da shi da ƙur'ani Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm yadda kake jin zafi an ta malaminka, ka ko bai kai fa zafin da ahli sunna suke ji ba an taɓa malaman wannan al'umma sune ɗaliban da suka karatu makarantar da tafi kowace makaranta a farko a duniya ita ce makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine Allah ya sa mu dace kuma na sha faɗa sarki in masu saurare za su adalci a nan gurin ba yau ba ba duk inda na je a gurin karatu ina fita. ina cewa zagin sahabbai da kafirta su bai daga cikin wato hanya ta wanda ya jingini zuwa ga wata ɗariƙa daga cikin ɗarikun sufaye idan ka ga wannan wallahi wani mutum ne ya je ya shiga rigar su da sunansu amma wallahi ba da su bane kamar yadda yanzu aka samu wasu suka dai suka shiga riga da sunan kadiriya suna zagin sahabbai kuma ƙarya suke babu shi ba ƙarfiriya wallahi Allah ya sa mu dace buɗe layin waya dama mun ci ne ya kamata a biya assalamu alaikum kula na'am kola su kake ga nake kira sunana Mustapha ina kira daga nan Nigeria yau masha Allah malam Mustapha Nigeria malam Mustapha barkan ku da barkan haka ina ga malam da kai masha Allah Masha Allah muna amsawa muna amsawa. Wajilaji ta yi wuyan gani, ta ah, yi wuyan gani kamar kuɗi. Wani ya zubi layi. Gidan yanzu haka ina ga shekara biyu nake biya da yanzu. Na samu sada da kuɗin da nake samu ne. Wayo, masha Allah, ta ta kawo mun da yawa. Amin, amin sun mawa. Mm. Zan kira ki kasar da zan yi cikin nan suke haka. Ah, me yanzu kuna jawo matasa yanzu kasan ne zuwa matasa suke shiga shi'a a'a kasan shi shi samari ba su da faruwa kawai ya kware wannan ya kore sha'awarsa kasan wannan auren mata nan wallahi iya jawo mata sosai abokanai na da yawa sun shiga shi'a suna son a cin shi'a ba ne don sun suke ba hanya malam anya malam wannan ba shairu ba ne saboda mutum aka mutum ya shiga shiya saboda mutum aka shiga shiya wallahi saboda mutane da yawa a wajen nan wanda muke tare da su a Kano a san su da yawa mutane da yawa sun shiga wannan sun shiga da kan da su me za su tafiya ya ce maka wasu gaba gaya min abokanai nan ma suka gaya min da su kuma suka faɗa min wannan hira ne muka yi da su da ne wallahi mm. bakakin kaya ake siya lokacin da ka ina kawai ka samu yarinyar da kake so kawai ku auren mata ka ba ta ko dubu talatin ne dubu ashirin ne yadda kuka yi yarjejeniya ga ku kawai yarjejeniya ta yadda. Kasan yaran nan na zo suna biyan kuɗi kuɗin aure za ka biya kuɗin dubu ɗari biyar mai ɗaya abun kai aure ka zauna amma auren mutanen nan gidan ka dan zaka kai ba ruwan karshen wahala ba wani riki yaro za ka yi ba ko ba ka ga normal ne to ka ji dalilin da yasa matasa suke son sai gashiya su kuma malaman shiya ka san suna samun kuɗi mai suna ko ko mai yake suna ana cewa ko musibo mm. wallahi ka san me samun dama ne ba samun dama ne. Mun gode, mun gode. Ah, ya kuri, ya kuri, ya kuri. Ba ma so. Ah, zagi ki ba Allah ka janye zagi nan si nan duka kuma a yi haƙuri malam ba ma cewa tsinannu mu muna fatan Allah ya shiri wanda duk yake da rabon shirya ne wayan kara in mutu ya ce shi dan shiya ne ali bai za masa yankan rago Alibiya, ya ce shi dan shiya ne. ɗan a duk ana cewa zuwa aka yi da kashe ta san kashe ne yake da suna wannan a wajen mu kashe da wannan ake kira shi ne yake da suna wannan motar na wannan motar shi da rufe gina. eh eh eh eh na gani. da shi aka ji tukar wannan aka fara wannan kan masallacin nasu da bada Na'am. Na'am. Su ne shugabanni su suka buɗe kofa. To, masha Allah, mun Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Sarki da Allah na turo wani abu na Malam Ismail. Eh. Amsa ga magana wancan kunna shi da Allah mutane su ji. Wancan da ya magana yake cewa ba a yi. Eh. Ah, na magana ya ke yasa kuma Kola yi magana kamin jihar da cikin wannan da na ta kira ta bayyana samu kan doki in bude bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma sunan ka ga nake kira. Sarki zaki. Na'am. Na'am, na so ke magana daga Ghana kuma sai. Malam na fi daga Ghana kuma sai. All right, masha Allah. Eh, alhamdulillah. Sarki. Na'am. Ya kokari. alhamdulillah mun gode ba Allah ina jin ina da gani ne mai magana wannan tuwon rana ne ko ne kike da da fi na maka bayan na bakin kake tsoro na namba nan nan ah okay okay okay malam da na gane na gane eh ya kokari alhamdulillah mun gode na na kan abin nan kan program ka amma ban ji farkon abin na ainihin program nan ba to amma a kona abin da ke damuna ne da nake so in isar zuwa ga mara asar da sunna na malam na jina malam na jinka ana jinka malam na fi abin da ke nan ne malam asar da sunna masoyina ne kwarai da gaske kwarai kuma ya ma ina ko Allah yadda zan yi samu da ba da shi mu yi magana haka in nemi ainihi number shi domin akwai wani abin nan daga cikin kasu da nake saurarai na shi akwai wani kasu da nake Waton abin nan malam aminu dorawa zai zo ya yi wa'azi sai ainihin malam sir suna ya zo ya yi malam na duk da nake zuwa na wajen ya dinga kare ba saboda A'a kaka ah, damu sarki a'a ah, sarki kyale shi ya kai inda yake so ya kai. To bismillah. Na'am. to duk to sai mana son sunna yake to da yake wani sunna ganin ma kamar mana son sunna shine ma hakukun malamin daga baya cikin wani sai mana son sunna sai malamin daurawa yake zuwa sai mana son sunna yake zuwa sunna sai zo yayi maudu'in nan wato ga magana duka ina yi ne domin ko mana son sunna ya gane kamar dalle ni masoyin shi ne bukatar number shi ne saboda all in na so in yi magana shi kai sai kira shi Masha. Shi kenan. Sarki ya baka namban waya ta na mai izini. Insha Allah. Zai baka insha Allah. Malamin baka namban shi. wan baka namban shi. Muka gama shi ka kira ni baka namban shi. Amin, All right. Uh, uh, a da dalilai tun da ba mu hujja zai zagi to gashi a cikin yana su zo da mun da zai to wala mu Ana zargi zagi idan ka goma a cikin wannan sai shi ne usulul kafi usulul kafi bari mu ga abubuwan da suka cikin a cikin misali cikin wata littafi in muka koma a babu mudala ta ce a hadis ma'asi babe na zama da masu sabon Allah. A cikin wannan babe hadisi ne nomba hudu shafin takarda na dari biyar da ashirin da dari biyar da ashirin da uku. Ruwaya daga Muhammad bin Yahaya an Muhammad bin Hussein an ta da بن محمد بن أبي نصر عن داوود بن زرخان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي رحمة الله إذا رأيتم أهل الريب أهل الريب والبدع idan kuka ga ma'abuta ko kwanto da duka min ba'adi a bayana fa azhirul bara'ata minhum ku da barra daga gare su wa kasiru min sabbihin ku yawaita zakin su da fi ku dinga kudin maganganu da zubar da darajar su wal wasi'a da afkawa akan su wa ba wa ba ku kawo su hukumin da su rikitar da suwa da kai na kuma ofin fasadi bil dan da wani yayi tsammani kawo musulunci wa ya hadara hu wallasu kun mutane su tabake su wala ya da min bid'ahin ba za su koyi bid'a ba yakabul lahu lakum bi zalika alhasanat kun kai haka Allah zai rubuta mu ayyuka wayar fa lakum bihi darajat da take su Allah zai yarda da ku da kahira a ranar kashi ka ruwaya da cikin magana inda annabi ke ce ke ko da ahalul rai kawai ahalul rai su ne waɗanda ke shakka an ce suna masu shakka a kan kabir masu shakka a kan mutane a imma waɗanda kone suna kawo shakka wanda shafi shafi gidan annabi Allah ce in sun fita a bayana ma'abuta bid'a waɗanda a cikin addini an akwai la'ana amma da koma yan bid'a da koma da ah, yan tsakiya su ce ba la'ana sai annabi ya ce in suka bayyana a bayana ku bayyana bara a daga gare su ku musta ku yawaita zagin su inda annabi ya ci kafi kuma wanda ya sai ce mana ruwayan ba in ka ta ba ke ta biyu zai kawo shi a hadisin ruwayan

na'am kaga na saka dan Allah ya haƙuri na saki tura maka wani yanzu wanda shine asali na so in sa ka tura ka sashi ya zama na ƙarshe akwai abin da nake so mutane su ji oh. idan sun ji tambayar da nake da karfi sunan littafin a awadin wa muhujjul ibada littafin na shi'a rida da wata ruwaya daga imamu rida wata ranar mutu almajiran imamu rida sun je ko imamu rida alaihi salam lokaci na kuɗi sai ya yi sujuda ya tafi a cikin sujuda sai da ya tago sai suka ce masa ya imam asali a wannan sujuda yace a wannan sujuda ne ta godiya da ke masa a cikin wannan sujuda ta godiya eh na karanta wata addu'a ce wanda ya karanta sujudar shukr yana ɗaya da wanda zai baki biya da da manzan Allah ranar badar suka ce a sai ya ce musu ku rubuta in ka yi da karanta bari ka ji addu'an imamu da alaihi salam yake cewa Allahumma al'adil da zai ne faddala dinaka ya Allah ka tsire ma waɗannan mutane biyu da suka canza addini ba wa ghayyara ni da mata suka suka tuba ni'ima wata a su daga waɗannan mutane da suka tuhumci manzo addini muke ba wa waɗannan suka saba ma addinin ka Allah wa sadda da fili ka waɗannan suka sanya mutane da hanyar da addini da biyu wa fara ana ko suka kasu da al'ummar da addini musu biyu wa radda da suka maka raddi a kan maka da addini musu biyu kai ba da ina ikorin hakiyar da suke da wannan addu'a kada wani dan shi'a ya ya ce shi ne da wallahi ya yi matan da sun ce mana ta wani kake za mu ba su da boki za mu ci gaba da kwalowa wanda bai sani kai sare sama da kwalo da sun ce za mu da da kana mu na Allah wai babu wani ashe da shi kana ka fara irin shi ake wa ne shi ake na shi to ka ji abin da ya faɗa am cewa ɗan shi an da ce bai zagin ka bai kare yake kaga wannan littafin ka gan shi sunan sa masakihul hmm. ka tambaye su wani ɗan shi'a ne da ya da shi a matsayin aƙida? ba shi da wannan littafin a matsayin littafin addu'a irin waɗannan addu'o'in da malam Isma'il ya Karantu. akwai ta a cikin wa'annan littafin jerin addu'o'in da suke a littafin nan kuma babu hmm. wannan na bar shi haka kuma tambayar da nake yi sarki shine idan wasu a cikinsu sun ce sun yadda ba sa yi haka ne wanda shi ya ce karya ne ba wanda baya yi sai ta iya ta sa mutum ya ce baya yi ɗaya kenan tambayar da nake yi shin masu yin an yadda suna nan a matsayin yan shi'a ne musulmai hmm. ko ko suna kallon su saboda suna zagin sabai a matsayin arna suke kallon su shine iskalin yanzu idan ka ce eh ba mu yadda da su ba mu ma sai mu ce farkon yanzu wanda za ka fara kakkowa ka ɗora a sikeli a matsayin arnan da baka yadda da musuluncinsu ba ka ɗora kumaini a sikeli domin duk wanda ya sallata tafan kumaini ya san yana da maganganu na zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba maganan zagin sahabbai ne kai a yanzu sarki goma goma guda nawa na kawo a wannan zaman shi ne goma na talatin da biyu abin da nake faɗa waɗannan asibin da na faɗa na ce waɗannan malaman sun faɗa kuma kamar yadda wani ɗan ya ce zan yi ƙoƙari in zan kawo malami in ce wannan shine malam wani amma ka ce wai sai na kamar marja'iyarsa sai na faɗi waye wannan ya lizimci ne yanzu kamar mazhaba sarki da ahli sunna suke bi ba a kuna da mazhabar malikiya ba da shafi'iya eh? da hanafiya da hambaliya? na'am ni yanzu a nan Najeriya mazhabar da nake ta masuki da ita mazhabar malikiya ce amma mutanen Saudiya da ake ɗauko abubuwan su a cewa na ya ce wane ya ce mazhabar da suke bi ai ba ta malikiya ba ce mazhabar hanbaliya suke bi hmm. ka lura na'am amma yanzu ana maganin ai ahli sunna ne ko na'am na'am ana maganin ahli sunna ne to yanzu kaga sun fara ganin cewa abun ba zai karu ba to yanzu bari a shigo da dabara cewa an yi editing ne an har hada ne ya kamata a san sunan waye shi yasa dan Allah ina ba da shawara duk wanda ya san ba dan shi'a bane shi to matsalan nan ba ta shafe shi ba sarki in dai kai ba dan shi'a ba ne to matsalar ba ta shafe ka ba babu ruwanka buɗe layi a kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala zaki na kola sunan ka daga nake kira Salihu Ah, babban suna ta zuwa kana tare da Malam Musa su fasa da suna ta wannan dayin. To, ina gani da Malam, Allah ya ta haka da alkhairi Malam. Malam na jin. Amin Malam Salihu. Eh. To, ina tare da alkhairi Muna amsawa, muna amsawa. Ah, wani abuja wancan shi yake zuwa yake yi wanda da ya zo yana cewa shi ɗan kakiriya ne. Sarki za ki akwai lokacin da shi kaman shugaban kalifa na ibrahim tsohon gwamna sarki na najeriya tsohon kuma sarkin kano na'am malam sunusi a lamido na'am cikin lokacin da suka zo najeriya ba sunan shi a bane a lokacin da zan zaki ke da'awa yana da'awa a kan cewa musulun ba za shi suke wannan jam'iyya a wannan lokacin da shi kan shi wanda a yau shi ne khalifa khalifa Ibrahim da a Najeriya har shi da shi gaskiya ne wannan da shi ya yi shi'a. A dai shi'a ba ne ya je suka gare wani Allah ya ka ce sun zo da su shi'a ba. E lokacin ai ba a fara shi an eh, lokacin ba a fara shi, lokacin ya goyi Da shi an ta bayyana ai sun fita ai. Eh, saboda ita tafiyar eh in ka ka da kana zaune da shi wanda a wani fitar cewa ne kariya ake shari'a ake wallahi duka ne dai duka ne da malam shek malam Musa ya sa ta aka duka shi yasa suka fito su ne kuma su yi eh, suna tafiya hmm, wato ah. wato su malam Musa abin da ya mutu za su fito su yadda cewa su tafi da bishiya da koyewa su yi hmm. dole kake faɗa abin da ke kuma

amma kuma mu da muka samu sabani da su sun fi runguman waɗanda da suka samu sabani da waɗanda suka fi hmm. wannan da Eh ɗan uwa kai adalci wasu daga cikin ɗan ɗariƙun za ka ce wasu. Shi ɗan uwa ya adalci malam wasu daga ciki za ka ce. Eh, to. Wasu daga ciki. Aha to. Allah a sharri na shi'a. Hmm. kuma ke da ya raba mu da ita. Allah ya saka alkhairi kuna gaishe gode Allah ya saka maka da alkhairi kai Ina amsawa dan uwa. Eh assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh. a gare kola, da cikin bakin ka ba ma jin ka da kyau. Eh, eh, muna jin ka. malam buzu. Ah, malam ba ma jin ka da kyau. Eh, sa mu da kasa kasa a cikin bakin gaba, ka ba ma jin ka. Ina ba ko ni da to wani Allah na eh to shi ke dan muna jin kai magana Allah ya ta mara amin amin amin amin amin ya rabbi Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaika salam. Kola su daga nage kira. tare da kai tare da kai kola sarki zaki ina kira ina kira ko da yaushe sai zan ba daga wayata wallahi kai hakuri kai kira ya yawa ne ban gane ma mai magana ba balle ban magana ne da sa'adu daga nan Najeriya kuma jihar Zamfara Masha Allah Malam Sa'adu kun tare da Malam Asadu suna kan wannan layi abin da na sarki zaki abu guda ne shawara ce zan bayarwa. Eh. Na ce maganganun da kai na su banci da kuma bangaren abin da na shahi da kuma bangaren wahabiyawa. Na'am. Hmm. To ya zama a sabon malamai kowane malami ya zanna ya sassa a kan ya magana a kan rabe-raben akida ta shi'a. Rabe-raben akida ta shi'a. eh rabe-raben akidu na wa'adanci eh. kan nan wace akida ce wadda malamai sun kai da lake su a kan musulunci wadda ake ciki wadda malamai sun kai magana a kan zaman su yan bid'a hmm. akida ce wadda ana kai ƙarshe cewa kafirai hmm. amma ko sun suka yi ta magana akan abubuwa ana jayayya kai shi na'am yawwa wani zai ba auren kaza wani zai ci ba kaza wani zai ci ba a kaza na'am kamata da ke zuri malamai sun kai magana kan abun da, wannan wani rukuni an ka sa kuma kanan nan masu wannan akida na'am yawwa in ka da yawa za a gwada da ya zo yana magana shi karan shi wanda ka magana bai san ma wace akida ya ka magana kan hmm. yawwa a yi sa mu malamai su yi suna akan akidu daban-daban ne da suke. Masha Allah, masha Allah. Ina ganin kun fahimce ni ko? An fahimta sosai. Yawwa, to, da Allah na kuwa kan Malam Sa'adu, Malam Sa'adu. Eh, Allah wannan karatun da muke yanzu mai wannan topic ɗin halka ta nawa ne? Ito, eh, su gaskiya yanzu yanzu ga kunna. yadda ni ba san abin da kuka tattauna a kan. To ka ina ganin ina ganin ina ganin sarki zaki sai zan kawo bai ɗauka waya ta haka. Ba ni ba ne malam ba ni ba ne kira ya yi yawa ne kaga za ka kai ba ba ba ba zai nake sannan da kira ba. Kaga? Bayan an na aza ko zafi aka yi na ta ƙoƙarin in kira ka mai magana da kai. wayo kai yi hakuri ka hakuri ba da gangan nake ba abin da ya sa malam sa'adu ne maka wannan malam sa'adu malam sa'adu abin da ya sa ne maka wannan tambayar maganar da ta fara maganar da ka fara yanzu da ka san yadda muka faro karatu wannan magana ake tsakanin hukuncin musuluncin sahabbai da wanda ba su ba ma'ana wanda ke rayuwa a wannan zamanin ya zama shine alkali wajen hukunci akan sahabban annabi kuma magana da kake cewa a kawo maganganun malamai da Allah ya sa ka bibi halka ta daya da ta biyu da ta wannan shine zama na uku sarki yana ba da shawara malam Sa'adu ka yi kokari ka koma ka saurari halka ta farko da muka awa hudu da rabi sannan ka saurari halka ta biyu awa ɗaya da rabi sannan wannan ma ka yi ƙoƙari ka fara saurara daga farko zuwa inda ka shigo ina ganin zai taimaka maka wajen fahimtar matsalan nan a ina ta taso menene ma dalilin fara wannan karatun namu yanzu wannan shine Allah ya sa mu dace malam ta'adu malam ta'adu muna godiya Allah ya saka da alheri okay masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to masha Allah malamu barka buzu kuna ji na zama eh fadin ka Ina wato masha Allah Allah ya saka wa sarki zaki da alheri Allah ya saka ga sarki tare da kai tare da kai kai sarki zaki ya shago ya shago da hmm. to sai na ma wannan Isma'il a tsoron kwami fatan shi ma Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi sai Allah ya saka masa da alkhairi a'a saboda shi yana gwada wa duniya shi ɗin shi a ne na asirin sarki hmm. da wasu yau ana zuwa ba ba shi kwafi yau ka yi tuwa abin nan akwai shi ni ba ne misali

da sun samu dama wallahi billahi zaki zaki wallahi billahi da abun ba ba ba ya kusantuwa hmm. to amma ne da mutum suke mu Allah ya hana samu da an saboda nan wurin matasan suna da karfin neman ilimi wanda in kake da muke kuma su yanzu nan ina yake kuma yake a zama shi tare a shago akwai wani ne dan shi a ne a alwalaya haka yan yi suna kuro kiran da layi ina kiran waya shi yi tambaya sai da suka yi saboda kuma irin tambayar da nake ina son da malaman su sun kun da ake irin sana sai nake son misali duk da kuki za su yi suna kai eh ka buɗe layi musa da afiyar sunna ne yanzu kowa ke da tambaya ya kira kowa ya shirya kai ke na har suna da yaƙini kan kai a ƙila su to na biyu za su yi shakka za su kai shakka da cewa wani wanda za a ƙila su da kira waya musamman a kan kullalliya saboda haka tsakani ga Allah ibrahim ba shi kai shi ma da isma'il a tsawon Allah ba da alheri saboda ya kuma tsaka wani da shi kuma sai da bashir da malam da su malam ka kama da alheri kiyar da ce yi haka ita da su na Najeriya muke wallahi kiyar da biya malam Musa Yusuf rafi bi da yake mu ma da cikin da larabci cikin wani sanadiyar shi wallahi ina da yanzu kira ki fata bidiyo goma sha wani abu sai wanda ke canza iran da ke karanta ko an cikin da yaran larabci wanda ko kuma ba haushe ne ba larabci ke ba inda ya aka mu sunan wani an tabbatar an ta ya tsara shi nan kuna bi sauran abin da aka ba saboda haka wannan shi nan ma ba su kulawa ba ne ba kuna har Allah ya ba su da su kuma wanda cewa dai dai Allah mun gode mun gode maganar da Ubaidullahi Abu Zu yayi sarki maganar da malam Ubaidullahi Abu ya yi eh. tsakani da Allah in dai za a faɗi gaskiya su wanda suke cewa Malam Ismail Kangila ita ku to sun san cewa abinda Malam Ismail yake karantawa gaske akwai shi a littattafan shi'a hmm. su sun san sun san haka so a magana ta gaskiya mawkifin shi'a na gasken wanda shi ne abin da shi malam Ismail ya fi faɗa shine wa'annan na sha faɗa ai ba yau ba na ce ta dalili suke rufa rufa ke ai ban sha faɗa ba hmm, na'am kuma ya zo ya tabbatar da cewa rufa su suke yi ai baka ji ya ce sama ta faɗo ba inda ba magana inda ba magana ba ce gaskiya ai maganganun malam Ismail su ne maganganun da ba sa mana daɗi dan shi yake fitowa kai tsaye ya attacking amma tun da magana ake yi cewa abin nan akwai shi a littattafansu ita ce maganar da muke yi Allah ya samu dace bar wannan ya magana assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kola ni zaki na kola sunan kirga naki kira sunana alkasim roda daga fatis kuma yau biyar sai masha Allah mala alkasim to bismillah kana tare da masu kai su ba da sana mala ya Allah kare mutuncin amin tare da kai to Allah na mi ga zuwa malam to malam yana ina amsawa malam alkasim malam gaskiya ni masoyin ka ne sosai malam ina ji sai ka kowace shi ka ji cikin kamar na wallahi hmm? wata ba su kuce shi to ina amsa malam alƙashin bibiye ka malam duk abin da yake ina kokarin ajiye domin in ji malam sosai sosai masha Allah masha Allah masha Allah to karar tambaya baban da ambaliya to mun gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam bello alaikum salam warahmatullahi bello ina yi wa maulana shekul islam shek musa isa kasance na kaji fata alkhairi yau malam musa <laughs> ina amsa ɗan malam bello malam wasu raga baka hana shi ya ce maulana <laughs> wato sarki zaki a zama da aka na son dan yi wata tambaya guda biyu kuma a ce hali lokacin sa an lokaci halitta cewa malam musa yana da wani karatu ba samu an ba ta ba kira waya ba na'am tambaya ta farko da zan yi da ce akwai magana da tafi musa sassaci ya yi kan cewa a yi sun da nan sallallahu alaihi wasallam ya cewa an mm. maulahu fa hada aliyu maulahu eh, na ji malam musa ya fassara wannan cikin cewa ana fassara mutane kamar zan ce ce ma shi aka ce. suna fassara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce ni shugaban sa ne ce wani shugaban sa shi kuma sai na ji malam ya fasara hadisin cewa ai maula ba shugaba take nufi ba masoyi take nufi shine nake so in samu ƙarin bayani cewa akwai malamai da yawa waɗanda suka fassara cewa wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama masoyinsa yake nufi domin kasance shi masoyinsa ne to Alima ma masoyinsa ne shi ne tambaya ta ta farko to tambaya ta ta biyu kuma a karatun malam yanzu dai duk wanda yake sauraron wannan karatu da malam ne wannan shi ne na ga harka ta uku da shi gaskiya na zo alaji wannan ban saurara ba na zo na tarar an fara kiran waya ina ga shi ne harka ta uku na'am kuma a abubuwan da malam ya tattauna za ka tunani za ka yi wa kasan shi abu ba sai an ce maka abu ka gane ba amma akwai bayanan da za a yi maka kai da kanka za ka yi wannan abu ka gane yana ganin a bayanan malam da abubuwan da malam ya kawo na hadisai wanda ya karanto daga cikin littattafan shi'a da kuma karo da ayoyi na ƙur'ani. to idan dai har hakan ya tabbata to yana ganin za a iya ɗauke musu kalmar musulunci a kansu. Hmm. In dai haka ta tabbata za a ɗauke kalmar musulunci a kansu. Na'am. To sannan ina son haɗa abin ne guda uku sai in yi tambaya guda a kansu. Hmm. Akwai maganganun malam da ya yi Idan watanni haka kenan ko in ce shekara an kusa ce shekara na ga ko an shekara a lokacin da malam ya karanta littafin hadisi ne fitali wanda yawa abudan yawa title din title cewa kyautar shirya ga 'yan tijjaniya ina ga wannan lakcin da malam ya ma ya karkaranto abubuwa da yawa wanda ya kasance cewa sun saba da addinin musulunci ina da shi din ma inda har mutum har hakan ya tabbata abin da malam ya faɗa cikin harkokinsa na wanda ta ake karanta ina ga su ma yan tijjaniya a wannan lokacin za a iya ɗauke musu kalmar musulunci a kan sannan akwai kungiyar da abul fatih ana tijjani da ya gabatar wanda an kira waya wanda nake tambayar a kan hadisin sulkuwai wanda abul fatih sani a ne ke ba da magana da shi wannan zulkuwai ta shi ne asalin zala ƙungiyar jizala sannan yake sarki zaki yi fatan kuna jina muna jin ka shi ne sai abul fati abul abul fati sani a cikin ke cewa shi saboda bai yadda in ji zala musulmai ne ba shi ya sa baya ba ko sallah baya bin su ina ga an fita da kana abul fati kana ya a wannan lokacin so sarki zake da wannan maganganu guda uku daga abulfa ya abulfa ci ta ya tijani ya ce shi bai dan izala musulmi bane ba shi ta baya bin su sannan shi kuma malam yanzu wannan harkoki uku da ya yi ganyen shi'a ya nuna cewa yan shi'a in dai wannan abin ya tabbata to kafin ya daga musulunci haka karatu da ya yi na dinin da filali da ya karanta da, ina ga shi ma in wannan abin ya tabbata kan yan dinin to su ma sun fita daga musulunci to shin wai menene gaskiya magana ina ne musuluncin na gaskiya yake to masha Allah mun gode maka to muna jin ka eh a har farko da malam ya gabatar lokacin da shiruwa gilbati ta waya yace shi dan dariƙar tijjaniya matsadiya mm, ne sufi ne malam ya ce wallahi tallahi kariya ya ce shi ba su ci ba ne ba ɗan shi'a ne amma da ya ce ɗan tsuwa ce wallahi duk abin da shi'a suke ɗari bisa ɗari haka yan kogo suke wannan abin ɗari bisa ɗari an yi haka kun sarki zaki na'am na'am ya yawwa Sun malam bai sani ba ya bincika ya tambaya cewa daga gidan shehu abdulkadir jilani sai da aka turo wa shek abdul takarda wanda sun lamunce mai duk inda zai je ya yi magana a matsayinsa na ɗan ƙadiriya ko ina sun lamunce mai duk abin da zai fada a tijjani a ƙadiriya ya fada kaga in ba ɗan ƙadiriya ba ne ba ba za ki haka ba kuma malam ya da ya rantsuwa shin da Allah yan kogowa aka waye taɓa ganin yan kogo sun fito suna tattaki daga Kano zuwa Zari? kuma waye taɓa ganin yan shi'a suna tattakin su na wanda suke zuwa masallacin fashe a Kano wanda suke cewa za su karbo masallacin wa waye taɓa ganin yan kogo ya je can gurin Hello sarki zaki. Eh, karshe ki Bismillah. ne na karshe. Na. ina ganin kamar Malam Bello ka gama ko? Shi ne na karshe. Kana da wata tambayar ma. A wannan guda biyu ne su ne kawai ake fata tambaya ne. To masha Allah. Mun gode Allah saka da alkhairi. Bismillah shi. To idan ka gama ka gama malam bello malam bello ka gama duka ko ko kana da wata ta na mata biyar wuturi inna Allah Allah yana son mai wutu Allah yana son wuturi ko kana da wata Malam wanda a yi ce abin nan ai tambayoyin na suna cewa saboda kungiyar bincike na mutane ne da yawa ba ne. da to na gode dama ina so ya zama shirin ya ɗauki awa uku kusan uku zan ba shi amsa sarki hmm. sarki magana ta ƙarshe da ya faɗa da ita zan fara da ya ce wai abdul jabbar adliya sun ba shi dama cewa duk inda ya je yana iya magana da sunan adiliya amma kan ya manta Idris Malam Idris ya zo yayi magana wanda hmm. shi ya san cewa a gidan Kadiriyya a Najeriya wata ita take gaba da Kano domin duk wani wanda yake nasaba kansa zuwa ga Kadiriyya a Najeriya bai kai darajar gidan Shehu Usmanu ba hmm. wannan abu ne wanda yake sananne so a yanzu nan aka faɗa cewa an hana Abdul Jabbar zuwa Sokoto saboda su ‘yan sakwacin suna masa kallon cewa aƙidar da ita ko ta shi'a ce ba a ƙidar su shehu usmanu ba ne a matsayinsu na shugabannin kadiriya sannan maganar da yake wai saboda ba a gan ‘yan kogo na tattaki ba. abin da bai sani ba cewa a ‘yan shi'a ba kowa suke tattaki ba. yanzu akwai shi'a irin su su shek hamza lawan ba sa tattaki kuma ‘yan shi'a ne to ba ma'aunin da ake gane cewa su wani ‘yan shi'a ba ne aƙida ce kuma mal abdul jabbar nan shi ya faɗa da bakinsa sarki mun saka a nan gurin ya ce saba'in da biyar na gaskiya yana hannun yan shi'a ba ka ya faɗa ba na'am eh na saka nan ya faɗa ya ce saba'in da biyar yana hannun yan shi'a na gaskiya so yanzu a muƙabilin wannan maganar sarki bari da Allah in tura maka wani bidiyo da Allah yanzu a gurguje dan Allah sai ka saka shi mutane su ji abinda malam Nasiru Kabara yake faɗa yayin da ya kira wato Muawiya shin idan ya kira Muawiya cewa yake yi dan iska mara mutunci to saka aji maganar da malam Nasiru Kabara ke faɗa a yanzu a akan a Sayyidina Muawiya saka kunna sannan shi kuma buljabar mu ɗauko tashi sai mu saka mu gani cikin su waye da ne a kuji kuma an ƙaramai da shi da Allah mutane su ji Hmm. Kaga mahaifin yana kiran tun zamanin irin namu auya radiyallahu ta'ala anu ake yin cikakken musulunci. Haka ya faɗa ku? Na'am. Sai kira shi sai ce masa radiyallahu anhu. Ku hmm. da Allah ya haƙuri sashi kuma wannan kaji. Tsakanin wanda uban yake kiran sai ce masa radiyallahu anhu da wanda shi kuma ɗan zai kira shi ya ce bai da mutunci shi kuma ba wani abin arziki na a ɗauka a gaba ɗaya rayuwar ce yaudara ra'ayanci makirci kisan kai cin hanci tsawa gaskanta ɗaukaka ɗaukaka, ɗaukaka, wannan na bar mutane sarki su hukunci tsakanin wanda babansa zai kira shi ya ce radiyallahu anhu da shi kuma maganganun da yake faɗa yanzu a kansa ya ce e kare abola ya fi shi amma wanda ya ce kare abola ya fi shi shine babansa ke kira yana cewa radiyallahu anhu to ɗayan biyu in ma dai baban yana kan bata ya ce wa sai na radiyallahu anhu shi kuma ɗan da yanzu ke cewa sai na mu'awiya ina maganganu shi yana kan daidai ko kuma ya zama ɗan ɓatacce ne baban yana kan daidai cikin biyu dole sai an yi ɗaya wallahi wannan shi ne tambayarsa na biyu na ƙarshe sa ta uku da ya kawo maganan malam abul fatih idan malam abul fatih bai ganin in izala a matsayin musulmi wannan nauyi ne tsaya eh. ka ji shi ya faɗa bai kawo hujja ba ko idan yana ganin haka wannan nauyi ne da ya dan kawo kansa idan ya je lahira Allah zai tambaye shi amma ni ba na kallon yan tijjaniya dukkan wanda suke rike da ɗarikun sufaye a matsayin kafare ina kallon su a matsayin musulmi sai wanda ya yi aikin da ya fitar da shi daga musulunci na lura sarki na'am maganan littafin alhadiyatul ya da yake magana karfi ba halatta ne littafi ne na sa darasi ɗari biyu 290 ne na gama karatu abinda nake nufi da karatu shine gyara muke nufin a yi. babu inda a ciki na kira wani mutum ne na ayyana shi na ce wannan kafiri ne babu inda ne haka amma muna cewa a kaza ba daidai bane a yi gyara sannan cikin abin da yake so ya shi ne ina so ya gane tare da saɓanin da muke da shi da 'yan ɗariƙu dukkansu amma mun haɗu da su a usul guda goma sha ɗaya wanda su shi a tun farko a wannan usul ɗin ba mu ma haɗu da su ba to shi yasa ka iya alaƙanta musuluncin raguwa al'ummar musulmi da musuluncin shi'a yana da wahala don a usul ɗin ba a haɗu da su ma kuma na ce yanzu hadisan Bukhari da Muslim su ne hadisan da muke yin addini da su su ne wanda dukkan waɗanda suke da imami zuwa ga ɗariƙun su kare suke yi amma littattafan hadisin shi'a daban littattafan su na fiqh daban komai nasu daban wannan shi shine sannan maganar da ya faɗa yake cewa a maganar da na ce wai man kuntu maulahu fa hada aliyu maula wannan ina ganin ka nemi laktar da na nayi akan wali kulli fir'auna ɗaga Musa ta ta. wadda ita mala abu jabar ne maraddi da ya ce kafin ibn taimiyya babu wani malami da ya taba fassara kalmar mankutu maulahu da ma'anar masoyi sai ibn taimiyya ne ya fara zuwa yi wannan fassarar wadda na yi raddi a cikin wannan lakta ɗin ɓaran gasken gaske amma yanzu zan tafi a gurguje yana da kyau ka nemi wannan lakta wanda wannan hadisi ne ya zo cikin sunan tirmidhi ita kanta kalmar maula ɗin a larabci garin faɗawa malam bello tana ɗaukar ma'anoni kamar haka na farko akan ci almaula da ma'anan almaliku da ya mallaki abu akan ci almaula da ma'anan al'ibnu ɗa almaula shine kullu man waliya amran aw qama bihi duk wanda ya jibinci wani al'amari ko ya tsayu da shi almaula shine almuhibbu masoyi sannan akan ce man walahu shi ne idan a habbahu idan ya so shi kalmar maula a kan faɗi da ma'anan asahib sannan alhali mutumin da kuka ƙulla yarjejeniya ta zama waje ɗaya da kai da shi sai yadda duk abin da ya shafe shi ya shafe ka ya yadda abin da ya shafe ka ya shafe shi sannan almaula annajil wadaif wanda ya sauka guri sannan almaula aljaru makoci almaula ashariku wanda ya tarayya da kai akan wani abu almaula asiru akan faɗi haka sannan alqaribun min al'asaba kal ammi wa ibn ana ce masa maula almaula almun'im sannan almaula almun'amu alaihi wanda aka yi ni'mal akansa almaula almu'tik mai yantawan almaula almu'taq wanda aka yanta almaula al'abdu bawa sannan almaula attabi mai bi ana ce masa ainihin wato almaula maganar da ya faɗa ya ce babu a wannan lokacin shi mala abdul-jabbar ya ce akwai na kawo littattafai kamar haka na ce a duba kitabu ayi na abu abdurrahman al bin ahmad bin amr bin tamimi al-farahidi al-basri wannan malamin ya rasu hijira 170 daidai a juz'i na ainihin wato takwas shafi na 365 da ya zo a cikin littafinsa ya kawo kalmar maula da ma'anan al-muhib masoyi sannan da littafin garibul hadis na Abu Ubaida al-Qasim bin Sallam ainihin wato bin Abdullah al-Harawi al-Baghdadi wanda ya rasu hijira 220 da ainihin wato hudu a mujalladi na uku shafi na 141 a ya kawo wannan a wannan lokacin na kawo littattafai da dama da kuma littafin az-zahir fi ma'ani kalimatin nasi na Muhammad Abul Qasim Muhammad bin eh, Bashar Abubakar Al-Ambari Malaman nan ya rasu jira 328 a juz'i na ɗaya shafi na 124 na kawo da kuma qaulur rajul rajul ya maulaya a cikin tahzibul lughat tahzibul lugha na Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari al-Harawi Abu Mansur malamin nan ya rasu jira 370 a juz'i na sha biyar shafi na ɗari uku da ainihin wato sarki ya sauku kenan Eh, amma dai ba ni bane nake da matsala ko sarki. Ah, wa kai wani ya abin ya ji of gaba daya. Okay, so kaga ah wannan malamin da na ce ya ce a wa ƙaunin rajuli da rajuli ya maulaya za ka ga wannan sannan idan mun tafi littafin tahazibul luga na muhammad bin amal al-azhari al na kawo sai da na kawo waɗannan malaman da ire-iren su wanda suka zo kafin shekul islam bin taimiyya na kawo malamai da dama na ce duka waɗannan malaman sun fassara kalmar maula da ma'anan al-muhibbu sannan na kawo cewa hatta a cikin alkur'ani ba wannan ma'anar kaɗai take ɗauka ba kaman wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafiri, da kuma balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin da kuma wa in tawallaw fa'lamu anna allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir da kuma thumma ruddu ila allahi maulahum alhaq ala lahu alhukmu wa huwa asra'ul hasibin Da kuma kullan yusibana illa ma kataballahu lana uwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun da kuma faɗin Allah da yake hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat wa raddu ila allahi maulahumul haq dalla anhum ma kanu yaftarun da kuma wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir da kuma zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna kafirina la maula lahum duka na kawo abu qur'ani zaka gani sabon da ya sa maka ce haka akwai karina a hadisin da ta nuna haka da kuma sababin nuzul sababul wurud sai na hadisin da haka karinar da annabi ya ce man kunti maulahu fa hada aliyun maulahu sai ce allahumma wali man walahu Allah ka so duk wanda ya so sai da ali sannan Allah ka yi gaba da mutumin da yi gaba da sai da ali wannan shine a takaice amsar da yake a bayar sarki kuma yana ganin in sarki ba zai damu ba shirin ya ɗauki awa uku tip tip ya eh, kamata mutane su yi haƙuri ƙarshe kawai ba eh, alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa alaikum assalam Hello, sarki zaki ana jin ana jin ka eh wato ka kwa suna gaishe da malam Musa Yesu a Allah shi taimaka kuma Allah shi kara buɗe amin amin amin uwa Wa sha to abin da ni nake so ce a nan. game da akwai rabi adalci na ji wasu karatuka a baya na wasu malamai amma abin da na fahimta suka nuna cewa yadda hali suna suke zargin su da yin yi wa sahabbai adalci su ma kuma hali suna wai wasu ba sa yi wa ahalil bai da adalci kawo kamar su su na yayya ga bai to shi ne yake so kamar na ali da mahaifinsa da kuma 'ya'yansa to shi ne nake menene gaskiyar magana ga su ahalil sunna akan wannan zargi da nake jin wasu suna yi akan haka sannan kuma sai magana ta biyu akan su kuma bangaren shi'a ya ga shi ya zuke wannan su da shi kashi akwai wanda mu ana da daɗin bayanan su da gaskiya kamar irin su malam da bashir da malam bai akwai wanda ba mu jin daɗin bayanan su fata fata menene ya sa wa'annan mutane daɗin bayanan su suna nuna mana cewa zagin ma harama ne a littattafan su shi kuma wancan da ya zo ya rubuce magana gaba ɗaya ce gaba ɗaya ma sai ka yi zagin sannan a addinin na ka yi zato da kyau to kaga wannan kuma wani sha'ani ne da su za su je su san tantance wa kansu a gane cewa su a yi su je kan tafai za su ga gaskiya su a kuma su sauka daga kai shi ya nuna su cewa wanda ba sa zuwa na yan siyasa ne ko kuma mayaukala ko kuma a nan ya nuna mana a zakin ma haramu ne kuma abin da a samu da shi a tsakani da Allah yin zakin nan don dai mutum ba zai yi zagi nan ba za mu tsaya mu fahimci da ya zo da shi wata mace ba ku a addini wannan ana samu to wannan shi ne abin da tabbatar wancan bayanin ko da wannan karin bayani na muku fata alheri masha Allah muna godiya to bismillah shek jama'a da Allah zamu ajiye kiran kowa ku ya kure bismillah shek magana da yake faɗa sarki yake cewa wai ahlus sunna wanda mun sha faɗa idan an ce ahlus sunna ma'ana ce wacce take ainihin wato miya ko na'am babu wani daga cikin ahalis sunna ana iya samun ahalis sunna ya kuskure wajen mu'amalarsa amma ba abin da ke rubuta ba a littafi wajen ƙin ahalul baiti a matsayin aƙida babu wani daga cikin ahalis sunna yanzu misali idan muka ɗauki a ah, shekul islamu bin taimiyya da Allah tun da wannan tambayar ina ganin yana da kyau ka bani dama in ɗauko littafin in karanta daidai gurin a cikin littafin sana'a ƙida mhm. hatta ibnu taymiya aji me ike faɗa kana gane ya na'am na'am kana tare da kai to hatta ibnu taymiya zaka ga cewa maganganun da inda za a ce ana yin adalci to za su yi mamaki to dukkan littattafanmu na aƙida idan ka bi za ka samu cike suke da maganan cewa addinin musulunci babu yadda za a yi tsaye sai da ɓangare guda biyu ɓangare na mutanen gidan annabi su ne ahalul baiti da kuma ɓangare nawa na sahabbai dan Allah da ya tashi haɗa mana ya ce Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wanda suke tare da annabi ya haɗa ɓangare biyu akwai waɗanda suke ɓangare ne na ahalul baiti wanda ga su sahabbai ne kuma suna da alaƙa da shi ta ɓangaren jini akwai waɗanda suke ga su sahabbai ne amma ba su da alaƙa da annabi ta ɓangaren jini waɗannan ɓangarorin guda biyu yanzu kullum sarki a nan gurin mun sha faɗa maka ce idan za a yi maganan alfahari da uba idan na na fatima ta miƙe ta yi kirari ta ce duk duniya babu baban da kai babanta lala Allah idan na na Aisha tana gurin za ta iya miƙewa ta yi mana na Fatima musu ta ga bai yiwa saboda kowa ya yarda cewa baban na na Fatima ya fi baban Aisha ba za a haɗa ba amma idan na na Aisha ita kuma ta miƙe za ta yi alfahari da mijinta ta ce duk duniya babu mijin da ita nata na na fatima za ta miƙe ba za ta miƙe saboda mijin na na fatima bai kai mijin na na aisha ba kenan waɗannan mutanen guda biyu ɓangarorin nan zaman ka lafiya tana musulmi gani mijin na na wato mijin na na fatima eh. sai da na alibi sai mijin na na aisha ba shine annabi muhammad kamar yadda baban nana Aisha bai kai baban nana Fatima ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ka haɗa waɗannan ɓangarorin guda biyu ka karɓi addini daga wanda suke da alaƙa da gidan annabi ka karɓa daga hannun sahabbai sai ka zauna lafiya amma da Allah bari in ɗauko in karanta a ciki da Allah tunda ita ce tambayarsa ta ƙarshe wannan sarki littafin nan kun ka lura za ka ga ranar nan Malam Ismail ya yi hujja da shi ya ce maka sunansa addalilu aljami'ul mufi ila mutunul aqidat wa tauhid littafin guda hamsin da biyu aka haɗa a ciki duk wanda zai iya mallaka wannan littafin a matsayin littafi guda hamsin da biyu na aƙida to ya je ya karanta littafin duk da zai karanta a ciki in je za a yi maganar da ta shafi Ta sahabbai za a yi maganan ahalul baiti za ka ga sai an ce maka daga cikin aƙidar ahalus sunna akwai mutunta duk wanda da girmama wanda ka da alaƙa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu mu ɗauki a littafin al'aqidatu tahawiyya na al'imamun tahawi Za ka ji yana cewa abin da yake cewa wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi duk mutumin da ya kyautata magana a cikin sahabban manzan Allah wa azwajihi da matansu at-tahirat masu tsarki min kulli danasin daga kowane irin datti wa zurriyatihi wa zurriyatihi al-muqaddasin da kuma zuriyar annabi wanda aka tsarkake min kulli rijisin sai yace faqad bari aminan nifaq wannan mutumin ya kuta daga munafunci ga wannan littafi na farko kenan daga cikin ainihin wato littattafai na aƙida wanda ba nan kaɗai ba ne kaɗai da aka yi magana idan ka taho cikin littafin lum'atul intiqad ina ganin haka yake haka ka gani kitabu intiqad ahli sunna lil isma'ili haka ka gani wannan malamin al isma'ili a ah, shine littafi na takwas a ciki in ka zo za ka ga yana magana a kan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato ahal baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ainihin wasu wasallama yi wannan magana a cikin wannan littafin nashi ya yi wannan magana a cikin ya wannan magana a cikin wannan littafin nashi idan ka tafi cikin littafin a in ka tafi cikin littafin a almanzumatun ra'iyya ka wuce ka tafi a littafin al-iktisar filikin adilin maqdisi shi ma za ka samu irin wannan haka idan ka tafi gaba ka ci gaba da tafiya ta zo za ka samu littattafai ne a jere ta inda nake so in zo kawai ma in karanto maganar da ibnu taymiya ya faɗa wanda shine mutumin da aka yi wa sharri da kuma dingina masa aƙidu na cewa yana kin ahalul baiti akwai manzumar salamiya yana faɗa yana cewa ya sa'iri an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني أنه ولا يتبدل يتي حب الصحابة كلهم لي مذهب فصحب النبي باكي شيني مذهبتا سيتي ومودة القربى da san makusanta gidan annabi Muhammad biha a tawassul da wannan ma yake yin tawassuli a matsayin ibada ina kamun kafa da shi ta yazo cikin littafinsa al'aqidatul wasitiyya a ban ji maganar da yake faɗa dangane da mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Ibn Taymiyya da ya zo sai yake cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'a na daga cikin usul na ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah kubutar ahli sunna ga sahabban annabi wajen ba ma da mu saki bakin mu mu faɗi abin da muka ga dama a kansu to a wannan babin ne yake kawo yana daga cikin usul sai zo yake cewa wa hibbuna? su ahli sunna suna son ala baiti rasulullahi ahla baiti mutanen gidan annabi waye ta wallaunahu kuma suna jibinta su wa yahfazuna fihim kuma suna kiyayewa akan mutanen gidan annabi wasiyata rasulullahi wasiyar annabi haitu qala yawma gadirkum ranar da annabi ya faɗa ranar gadirkum yace udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina haɗa ku da Allah ina muku wasiya akan mutanen gidana ya kawo ya kawo har ya zo ya kita wa ya tabarrakuna min tariqin rawafi alladhina yabghiduna sahaba wa yasubbunahum wa min tariqin nawasib alladhina yu'dhuna ahli albayt bi qawlin aw amalin to kaga ba magana bace kuma yanzu wurin tambaye ka kai makiyin ahli albayt ne a ah, sam sam sam sam sam to idan an ce ahli sunna a ma'anar da na faɗa na ce in sun ce ma'anar ahli sunna yana da faɗi duk wanda ba ɗan shi'a ba ya shiga ciki abin da suke nufi kenan in an ɗauka kenan dukkan ɗan ko a cire waɗanda eh, sufaye a cire waɗanda suke ganin wahabiya ne maƙiya ahli baiti ne haka ba haka ba haka abin yake ba saboda haka maganar san ahli baiti abu ne da yake cike da littattafanmu amma abin da baka isa mu yi ba da sunan kaunan ahlul baiti ka zo ka samu mu ɗauki matsayin Allah mu bar na Ali wai sai mun yadda wannan ne zai ka gane cewa muna son sai da na Ali to duk abin da zaka faɗa ka dadi baka faɗa ma wai ran da zan koma in zan zauna in kira sunan sai da na Ali in zan miƙe ran da zan mutu maimakon in mutu ina kalmar shahada in koma sunan sai da na Ali nake kira ta wannan hanyar ne za ka gane ina tsonan ahalul baiti a mu ba za mu yi musu wannan mu'amalar ba muna san mutanen gidan annabi so wanda ya dace da shari'a muna bin su muna girmama su sannan abin da suka ruwato ta hanya ingantacciya wanda muke bauta ma Allah da shi muna ainihin wato a wanda muke addini muna bauta ma Allah da shi sarki bari ka gani cikin littafin al-Imam Muslim ka san cewa siffar aikin hajjin annabi tun daga fitowarsa daga madina har annabi ya gama aikin hajji ka san wanda ya rawaito wannan hadisin dai ne daga cikin a'imma na ahlul baiti kuma yana cikin sahih muslim hmm, na'am yana ciki in yana so in ba shi namban inda al-imamu muslim in kawo hadisin nan cikin muslim sai in ba shi hadisin kuma ya kamata in bada ainihin wato hadisin ya kamata in ba da wannan hadisin sarki a cikin sayi muslim saboda mutane su je su duba nambar su gani shin abin da na faɗa gaskiya na faɗa ko ƙarya na faɗa yana da kyau da Allah kaɗan bani minti ɗaya in duba da Allah sayi muslim ɗin wanda in ba duba sayi muslim ɗin in faɗi inda hadisin ya zo cikin littafin yi musulun ɗin. ai ba sarki ba sauri ake ba ko sarki Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh muna tare. Nace ba sauri ake ba ko? A a bismillah. Da Allah bari in duba littafin sahihi Muslim. In faɗi hadisin inda ya zo a cikin sahihi Muslim tun daga farko har ƙarshe ya kaga ya shafi sukwar aikin hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga farkonsa har ƙarshensa kuma wanda yake da alaƙa da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya ruwaito wannan ainihin wato hadisin shi ya ruwaito mana wannan hadisin ina ba ta sarki an fahimta sosai shek muna tare da kai muna fahimta to yanzu idan idan mutum yana so ya gaskata ni ko ya karyata ni ya tafi littafin sahihi muslim ya duba babu hajjatin nabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi na 1218 a wannan babu shine hadisi na da 147 sarki dogon hadisi ne ka san hadisin nan wanda ya rawaito shi ja'afar bin Muhammad al Jafaru Sadiq shi ya ruwa wannan hadisin wanda duk baki wannan hadisin ya ƙunshi aikin hajjin annabi tun daga fitowar annabi daga makka madina har ya zo maka har ya koma aikin hajji ya kunshi wannan Na lura kenan wannan ya nuna wa duniya cewa ashe ahalin sunna suna karɓan addini daga ahalin bait amma ta hanyar da ya inganta ba za ka zo ka kwaso kwashe-kwashe ba ka zo kawai mana irin wannan tatsuniya sai sunna suna hadisi amma wanda eh amma ta hanyar da ya inganta na'am Jafaru Sadiq bai taɓa zuwa ku Iraki ba a Madina ya rayu hmm. to ta yaya mutumin da bai taɓa zuwa Madina ba shi kuma a Iraki ya rayu ya ruwaito mana hadisai ya ce Jafaru Sadiq ya faɗa mu yadda da shi. Ka lura sarki, to kaga wannan yanzu da na faɗa yanzu Amai ne daga cikin misali na bayar Jafar bin Muhammad. Hmm. A duba a gani an abihi ƙala ya faɗi da kanna ala Jabir bin Abdullahi. Fasa'ala anil ƙaumi hattan ta ha ilayya. Faƙuntu ana Muhammad bin Ali bin Hussein kaga sunansa kenan dan ka gane ahalul baiti ne. Na'am. Fa'awa bi yadihi ila ra'si fa naza'a. Zuwiya al'a'ala. Thumma naza'a har haka to wannan hadisin dogo duk wanda ke so ya gaskata ni ko ya karyata ni ya tafi littafin sahihu muslim ya duba wannan lambar da na faɗa hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da sha takwas a wannan shi shine hadisi mai lamba ta ɗari da arba'in da bakwai sai ga aikin hajjin da ahalin sunna suke yi hadisi ne da wanda ke da alaƙa da gidan annabi ahalin bai shi ya rawaito mana wannan hadisin kuma da shi muke bauta ma Allah so da wani ya zo ya karya ya ce wai ba a karɓan abin ahalul baiti bai ma san dai kada in yi maganganu sarki Allah ta ala ya sa mu dace Allah ya sa mu dace amin amin amin amin amin malam amin malam to a yi hakuri kuma a jira halka ta gaba insha Allah eh wawa yawa a jira halka ta gaba ranar Lahadi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode mun gode Allah ya saka mu sai